الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بها والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan maraice na lahadi sha hudu ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul nasari da aka yau insha Allahu a suratul masadi kai ko ka ce suratul lahadi ko suratul tabbat yada da haka yau insha Allah za mu tashi farkon suratul ikhlas suratul ikhlas ita ce sura ta 112 idan mai lissafi ya dauko daga sama na surorin alqur'ani mai girma suratul ikhlas makkiyatun aw madaniyya suratul ikhlas akwai sabani tsakanin marwaita wasu sun ce an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina waɗansu kuma suka ce sai bayan an yi hijira daga makka an koma madina sannan ta sauka mun sha maimaita ire-iren wannan bayani idan ka kaga haka to sura ta sauka sau biyu kenan malai ce arba'u ayatin ayoyinta guda hudu ne wa mawdu'a har ra'i abinda sura take karantarwa at-tauhid ta Allah walaha asma'un kasira sunat sura tana da sunaye masu yawa wanda yawan sunaye yana nuna yawan falala wa kulluha kuma dukkanin sunayen tarji'u ila tauhidi suna komawa ne zuwa gabatin ta Allah malai ce wa huwa ruju'ul abdi ila maulahu wanda shi kadai ta Allah shine komawar bawa zuwa ga ubangidansa wahdahu shi kadai shine ubangiji makadaici waradat fi waradat fi fadliha wa fi targhib qira'atiha ahadith kaseera hadisai masu tarin yawa sun zo dangane da falalatta da kuma kwadaitar da karanta ta wahiya ita ashharu min an tubkara sun shahara shahartar da sun wuce ma sai an ambace su malai ce li sawabiha li sawabid dunya wal akhirah saboda ladan da ke kunshi a cikinta na gittuwar duniya da kuma lahira min ha daga ciki ma ruya an sahal bin sa'ad bin sa'idi akwai hadisin da aka rawaito daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda kala yace shaka rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-faqra wani mutum yazo ya koka wa manzon Allah tsananin talauci da ya dame shi wa aishati ko wa ma'ishati kuma da ƙuncin rayuwa da ya gallabe shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi idza dakalta baita in dai ka shiga gidanka fa ka yi sallama in nasihi fihi ahadun in akwai mutum a gidan fa in lam yakun fihi ahadun in kuma babu kowa a gidan fa sallim kai sallamar wa qra qul huwallahu ahad marratan wahida ka karanta qul huwallahu ahad kafa daya maganin talauci ce fa fa'ala ar-rajul sai wannan mutumin ya je ya aiwatar da wannan abu da manzo Allah ya umarce shi shine fa fa'ala ar-rajulu zalika fa adarra Allahu alaihi rizqa ubangiji ko ya bude masa kofofin arziki hatta afada ala jiranihi har sai da arzikin yayi so zuwa ga makotansa malai ce wahiya sulusul qur'ani ita ce dai surar da ake wa kirari da ɗaya bisan ukun alqur'ani domin qur'ani ya kunshi manya-manyan sakonni guda uku sako na farko kadai ta Allah sako na biyu ko yadda yadda za a bauta masa sako na uku bayanin makoma da ka suratul ikhlasi ta kunshi kaso na farko na sakonni guda uku manya-manya da qur'ani ke dauke da su da ka ana kiranta da sulusul qur'an kuma duk wanda ya karanta ta manzo Allah ya tabbatar da cewa za a bashi ladan ya karanta izu 20 na alqur'ani malai ce wa tu'abbiru an sifatillahi ta'ala kuma surar tana bayani ne dangane da sifofin Allah mai girma da buwaya fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الإمام أحمد بن حنبل الله يقارى مسا رحمة جنكي يا رويتو حديثي دقى أبي بن كعب أبي بن كعب الله يقارى مسا يدايكي أن المشركين hakika mushrikai qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sun ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad ya kai Muhammad in siblana rabbak ga ya mana salsalar ubangijinka domin su a aqidar su da dukan wanda yake bautawa wani abu koma bayan Allah to zaka samu abin da yasa yake wannan bautar salsalar shi abin bautar ko dai su ce eh, abin bautar su ya samo asali ne daga annabuwa ne ko dai ɗansa ne ko jikansa ne ko kakansa ne ko mahaifinsa ne dukkan wani abu da zaka gani ana bautawa koma bayan Allah ko ya ɗauki hankalin mutane ga buran kaɗaita Allah to wannan haka ne ko daga kafurai tsantsa ko kuma ga musulmin da suke riya cewa suna kamun kafa da wasu shehunne ko wasu waliyai to da haka idan ka kalli gumakan larabawa dukkaninsu za ka gani in za a gaya maka su wasu manyan mutane ne hakanan zamanin annabi nuhu gumakan da suka batar da mutane ya busa da ya uka da nasara za ka ga manyan mutane ne dan wane ne jikan wane ko baban wane ne ko kakan wane ne ko makamancin haka da ta su a su allah ma ya kamata a ce yana da salsala wanda su wannan kuma a musulunci abu ne wanda yake rusashe ko a hankalce domin a hankali idan ka ce abin bauta an haife shi to kaga kenan ba shi ne farko ba akwai sa domin duk wanda aka haifa to babansa ya gabace shi to in ku haka ne ba shi ya kamata ya zama abin bautar ba sai dai uban to haka nan idan kace ce abin bauta ya haihu wannan ma tawaya ce domin ka nuna cewa yana bukatuwa zuwa ga da to shi ku Allah subhanahu wata'ala dawwamamme ne kadimi ne babu farko ga farau din sa kuma babu ƙarshe ga ƙarau sa subhanahu wata'ala bai haifa ba kuma ba a haife shi ba to da haka Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da wannan sura dan ta zama amsa ga wannan tambaya da aka yi wa annabi in na rabbaka ga ya mana salsalar ubangijinsa shin shi waye dan waye jikan waye waye haife shi sai Allah ya ce kulka ce da su Allahu huwa Allahu ahad shi dai Allah ahadun kwal yake to kalmar ahadu a larabci daga wahadu take asalin alhamzar wawun ce wahadu ne yau da gobe ta sa aka mai da shi ahadu kamar yadda nabigati zubiyani yake faɗa ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya yake cewa ka anna rahali wa qad zala haru naharu bi nabizil jalil ala musta'nifin wahadin madadin ala musta'nifin ahadin da kalmar ahadu da kalmar wahidu malamai sun yi sabani akan shin suna da bambancin ma'ana ko kadin ma'anar su ɗaya ce mafi yawan abin da ya zo a ƙur'ani dangane da sifanta Allah shine kalmar wahid wahid wahid wa ilahukum ilahu wahid wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida an gane ko wa ma min ilahin illa allahul wahidul qahar yawmahum barizuna la yakfa ala allahi minhum shay limanil mulku al yawma lillahi al wahidil qahar kaga wahid wahid ita tafiya waita to amma anan kuma sai aka kawo ahad to da ka imamu fakhruddin razi yace da wahid da ahad duk ma'anarsu ɗaya ne to amma imamul azhari ɗaya daga cikin malaman lugar larabci kuma masana mufradat na alkur'ani yace akwai bambanci tsakanin wahid da ahad wahid ana iya ɗora lissafi daga kansa amma ahad ba a iya ɗora lissafi a kansa za ka iya cewa ra'aitu wahidan wa sunaini wa salasatan wa arba'atan har zuwa ƙarshe to amma idan ka ce ra'aitu ahadan to baya yiwa kuma ka ce wa sunani ko wasnaini wa salasatan wa arba'atan zuwa ƙarshe daka kamar in ka ce wahidu kana nufin ka kulle lissafi amma idan ka ce in ka ce ahadu kai kamar ka kulle lissafi amma in ka ce ahadu kamar ka buɗe lissafi ne shine bahaushe yake ma ɗaya mafarin kirga ko to amma a ka'idar wahidu tana nufin lissafi ya fara ahadu tana nufin lissafi ya ƙare shi yasa malamai suka ce to kenan bambancin da ke tsakanin su koda duk ma'anar ɗaya ce amma wannan yana nufin ɗayan da bai da na biyu wannan kuma yana nufin ɗayan da daga kansa za a iya samun na biyu na uku har zuwa ci gaba to shi yasa masu fassara Hausa bisa ga balaga idan suka zo fassara wannan ayar qul huwallahu ahad ce musu Allah tilo ne to ai tilo ɗaya take nufi amma kuma ba ta ci gaba da lissafi wani daga cikin malaman mu Allah ya ji kansa da rahama malam Yusuf Uba Mandawari yace duk mutumin da kaji an ce da shi wahidu da ahadu ya ce duk daya to bai gogo a soro ba amma in aka ce eh, Allahu wahidun ahadun kaga wani sai ce Allahu Allah wahidun daya ahadun ma daya yace a'a sai dai ka ce Allahu wahidun Allah daya ahadun kwal to an rufe lissafi ma'ana abin nufi Allah subhanahu wata'ala dai daya yake bai da uba ballantana ya zama nabiyinsa bai da ɗa ballantana ɗan ya zama nabiyinsa subhanahu wa ta'ala da haka shi ɗaya ne kwallon kwal subhanahu wa ta'ala da ka kulka ba su amsa ka ce da su huwallahu shi kan Allah wa ahadun ɗaya ne kwal malai ce fallahu kalmar Allahu anan khabar khabar ce sai zama kul huwa sai zama huwa ɗin mubtada kenan da haka malai ce badalun minhu aw khabarun sai zama ko dai qul huwallahu mubtada da khabar ahadun sai zama mubtada a khabar asani shine malai ce alamun allahu kalmar allahu alamun suna ne na yanka lizzatil uluwiyya ko aliyya ko uliya suna ne na zati makaɗaici maɗaukaki na Allah kalmar Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah kuma shine tushe da asali malamai suka ce dukkan wani sunan Allah ana gina shi akan Allahu amma shi Allahu ba a gina shi akan sauran ba za ka taba jin an ce arrahmanur rahimullahu ba sai dai a ce Allahu arrahmanu arrahimu an gane ko wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى duk lokacin da Allah zai buɗe jerin sunayensa sai buɗe da Allahu malamai suka ce kalmar Allahu suna ne na yanka na Allah shi kadai banda Allahu duk wani sunan Allah ana iya arawa wani amma sunan Allahu ne kadai ba arawa kowa za ka iya cewa rahman kana nufin wani mai tausayi ba Allah ba tare da Allah shine shakundum ta fuskar tausayi za ka iya cewa arrahim kana nufin wani mai jin kai ba Allah ba tare da cewa Allah shine shakundum ta fuskar jin kai ka iya cewa a'ala madaukaki wanda ba Allah ba tare da cewa Allah shine madaukaki daukaka mutlaka an gane ko to amma kalmar Allahu ba a arawa kowa saboda kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala da ita a matsayin sifa a matsayin eh, suna subhanahu wata'ala da haka yake fa a a'zamu asma'ihi ta'ala kalmar allahu ita ce mafi girman sunayen Allah maɗaukaki wa ahadu yi fardu kalmar ahad tana nufin fardu tilo daya daya fi yi a cikin zatin sa da sifofinsa wa af'alihi da kuma ayyukansa mala yake wa yujibu lahu ta'ala alwujud was sifat as-sam'iyya wannan yana tabbatarwa da Allah samuwa da kuma sifofinsa waɗanda aka ji daga gare shi ta hanyar annabawansa wa huwa sam'u wal basar wanda shine sifar ji da kuma sifar gani wal kalamu da magana wa gairi da wadinta malaki wal istisafu bi azali kuma ubangiji ya sifanci da wannan sifa tun fil azal tun babun babu bata san kanta ba Allahu samad kuma dai Allah shine as-samad malaki nan ma mubtada ne da khabar in aka ce as-samadu malamai sun yi sabani wajen fassara kalmar as-samadu wadan suka ce allazin taha ilaihi su'ududu wanda mulki da isa ta tike gare shi duk yadda ake ake fadar wani mai isa mai girma mai mulki da an ce Allah to an rufe magana domin isa ta kare ga Allah mulki ya kare ga Allah subhanahu wataala su malamai suka ce kalmar as-samadu allazi yahtaju ilaihi kullu shay wa huwa la yahtaju ila shay' wanda kowa yake da bukatarsa shi ko baya bukatar kowa ba wani abu da ya isa a duniya a sama ko a ƙasa ko a tsakankaninsu wanda ya isa ya rayu ba da Allah ba amma shi ko Allah subhanahu wata'ala ya rayu ba da kowa ba kuma zai rayu ba tare da kowa ba domin duk wani wanda ya zo duniya Allah ya tarar kuma haka zai tafiya bashi subhanahu wata'ala waɗansu malaman suka ce a kalmar as-samadu allazi la jawfa lahu wanda bai da ciki wato da Allah subhanahu wataala yake so ya gama bayi da garari ya hada su da aiki sai ya musu ciki duk wanda aka yi masa ciki an gama da shi bahaushe yake ciki a baka ka huta domin duk iyarka in cikin ka yace qurr to sai ka neman masa abin da zaka sa masa dan danye maka shiru to Allah baya da ciki shi yasa yace wa huwa yut'imu wala yut'amu a wata kira'ar wala yad'amu shi ke ciyarwa amma shi baya ci domin shi bai da ciki subhanahu wataala da haka wannan kalmar as shine fasarorin da malamai suke mata malai ce ai al-maqsudu fil hawa'ij abin nufi da bukatu alad dawami at titir wa zalika yujibu lahu al-wahdaniyya wannan kuma yana tabbatar masa da kadaitaka wal qudra da iko wal irada da nufi wal ilm wal haya da ilimi da rayuwa wal ittisafu biha fil azal kuma ubangiji ya sifanci da kalmar as-samad tun fil azal lam yalid da dai Allah bai haifa ba malai ce lintifa'i mujanasatihi domin da Allah ya haihu to da an samu mai kama da shi ina fata an domin ba yadda za a ce ɗa bai ɗauki wani kama na ubansa ba ko kama ta fili ko kama ta ɓoye ko kama ta halayya ko kama ta halitta a ce gawa ne ɗan wani ne amma ba su kama ta ko ina ba baya yiwa to kwa da Allah ya haihu to da an samu mai kama da shi to ko abin da yasa ba a samu mai kama da shi ba saboda bai haihu ba shi yasa Allah yake korewa kansa ne laisa kamislihi shay'un huwa samiul basir ubangiji da ɗaya ba wanda ya kama da shi tare da haka mai ji ne shi kuma mai gani ne shi subhanahu wata'ala to kalmar lam yalid malamai suka ce a fakaice bayan sifanta Allah sifar take ko ayar take kuma mai da martani ne ga waɗansu wanda suka taɓa wa Allah karan tsaye na cewa ya haihu ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibun ubangiji ce ku saurara ku jina daga kire da kajan arna da kafurai suna cewa wai Allah ya haihu yahudawa suka ce Allah ya haihu dan kuma shine uzairu nasara suka ce Allah ya haihu dan shine almasihu ibn maryam maguzawan kafuran makka suka ce Allah ya haihu 'ya'yan kuma sune mala'iku banatullahi wal iyaz mana da duk waɗannan dangi na kafurai sun yi tarayya akan jinginawa wa Allah ɗa tare da sun bambanta akan waye ɗan wa kala tun yahudu uzairu ibnullah wa kala tun nasara almasihu ibnullah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim to kaga sun dingina wa Allah da da ka sai Allah ya mai da martani anan kuma ya tabbatarwa da kansa sifa shi bai haihu ba kenan bai da da a wani wajen ma yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta ya za a ce Allah yana da da alhalin bai da mata duk wanda kaji yana da da mata ke gare shi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil walam wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira to da ka lam yalid ubangiji bai haihu ba to sannan Allah subhanahu wataala ya ce walam yulad kuma shi ba a haife shi ba to malamai suka ce Allah ya kore wa kansa haihuwa saboda waɗansu sun ce ya haihu to kuma me yasa ya kore wa kansa a haife shi alhalin ba a taɓa samu ba a tarihin duniya wani kafirin da ya ce an haifi Allah ba a taɓa ba har yanzu har yanzu a ce ga wani yayi da'awar cewa shi ya haifi Allah ko yayi da'awar cewa Allah yana da mahaifi kuma mahaifin ne wani ba a taɓa ba to in haka ne meye hikimar faɗar ayar sai malamai suka ce wannan shine abin da ake kira da uslubul hakim Ka yi tambaya akan abu sai a baka amsarsa kuma a ƙara ma da tukuici wannan yana faruwa ubangiji yace yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi sai ce wal hajj sai ce wa laysal birra bi an ta'atul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha mutanen makka sun yi tambaya ne kawai akan jinjirin wata sai Allah ce kulka ce da su su jirajiran wata mawaqitu linnasi alamomin sanin lokuta ne ga mutane wal musamman aikin hajji ba amsa ta cika ba to amma sai Allah ya ƙara da tukuici na amsa sai ce wa birra bi an ta'atul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa a fakaita abinda Allah yake so ya nuna musu ga abin da ya fi muhimmanci ku tambaya a kai amma ba ku ba ga ma na kuma da kuke tambaya ga amsar kuma ga daɗi wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da ruwan teku ruwan teku an san ba irin ruwan rijiya bane ba yana da zartsi yana da gishiri yana da launi na daban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa tahurun ma'uhu shi ruwan teku da kake tambaya a kansa duk da bambancin launinsa da ruwan rijiya duk da zartsinsa ruwan nasa ne tsarki ne to duk mutumin da bai san amsar ruwan teku ba da hukuncin ruwan teku ba to kwadan bai san amsa da hukuncin abin da ke rayuwa a teku ba wannan min babu aula to shine nan ma sai manzo Allah ya masa tukuicin amsa sai ce wahil awal hillu maitatuhu kuma mataccen cikin teku halal ne ma'ana da dukkan wani abu da yake rayuwa a cikin teku kifi da ire-irensu idan sun mutu baka bukatar sai kayanka ko in ka same su mushe baka bukatar sai kayanka kawai ka ci haka Allah ya halatta maka to da wasu malamai suka ce wannan kawai ita ce hikima amma ba wani aka samu ya taba cewa ga wanda ya halicci Allah ba abu ya haifa Allah ba ballantana a ce nan kuma raddi ne ga ire-iren waɗannan don ba a taɓa samu ba a duk duniya wanda ya taɓa da'awar cewa Allah yana da mahaifi to sannan sai malamai suka ce a nan me yasa Allah ya gabatar da korewa kansa da kafin ya korewa kansa mahaifi alhalin mahaifi kake samu kafin ka haihu ko ba haka ba duk mutumin da kaga ya haihu a yau to shi sai da aka fara haifarsa sannan ya haihu amma me yasa Allah sai da ya fara cewa shi bai haihu ba sannan yake ba a haife shi ba me hikimar haka malamai suka ce saboda mai da hankali wajen ya ba da raddi ga wa'ancan waɗanda suka jingina masa da amma in ba haka ba asali kamata ya ka fara korewa kanka haifarka sannan ka korewa kanka da kanka kuma haihuwa ubangiji da ya ce walam yulad Allah ba a haife shi ba walam ya kullahu kufuwan ahadun kuma da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba yi da tsara ba yi da sa'a ba yi da kini ba yi da abokin tarayya kalmar kufu'an ko ka karanta ta bil hamza kufu'an ko ka kira karanta ta bil wawu biduni hamza kufuwan ko kuma kafa'atan duk ma'anar su ɗaya ne kufu'an wa kufuwan wa kafa'atan ana nufin mafil adil shabih mumasil ubangiji bai da kini bai da tsara bai da sa'a bai da abokin tarayya malai shi ai mukafi'an wa mumasilan ubangiji bai da sa'a bai da mai tarayya da shi mai daidaito da shi yujibu lahul mukhalafa lil hawadith wanda wannan kadai ta isa ta tabbatar masa da cewa ubangiji ya saba ta dukkanin fuskokin sabani da kamanceceniya da dukkanin wani farare kalmar falahu da aka ce walam yakul lahu mala yace muta'alliqun bi kufu'an tana da alaka ne da kalmar kufu'an din wa quddima alaihi amma sai aka gabatar da lahu din akan kufu'an wanda asalin zancen walam yakun kufu'an lahu ne kufu'an din ita ce a gaba ya lahu kuma a ƙarshe ko a farko lahu a ƙarshe to amma da yake lahu din lamirin Allah ce dan girmamawa sai a gabatar da ita akan duk wani abu da ba ita ba a madadin a ce walam yakun kufu'an lahu kaga yanzu an gabatar da kufu'an akan lahu wanda lahu bamiri ne na Allahu to amma saboda girmamawa sai aka gabatar da lahu wanda lamiri ne na Allahu akan kufu'an wanda kuma shine ba shi ba shine ma ce wa qaddima alaiha annahu mahattul qasad bin nafi domin shine kololuwar abin da ake so a kai gare shi ta fuskar korewa wa ukhira sannan aka jinkirta kalmar ahadu aka kawo ta a ƙarshe alhalin ita ma a farko take wa huwa ismu yakun wanda ita ce suna na yakun da kamata ya ce wa lam yakun ahadun kufu allahu amma sai aka yi technicalities a gabatar da wani a jinkirta wani to shine mala yake kalmar ahadun din nan an jinkirta ta an kai ta ƙarshe ne an gairi an ha gabaran zuwan khabar ɗinta wanda khabar ɗin shine kufa'an ɗin ahadun kuma shine ism ɗin sai ma laice ri'ayatan lil fawasil ko lil fasila dan lura da karshen ayoyin domin kamar yadda muka sha faɗa zaka ga kowace sura a Qur'ani akwai irin harafin da ayoyinta suke sauka da shi to in ka kuskure duk yadda ka canja wannan harafin ka dau na gaba ka kai baya to sai ka ɓata tsari da zubin ayoyin yanzu kaga suratul ikhlasi ko suratu qul huwallahu ahad ayoyinta da daldal suke karewa dalun dalun kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ta kare da dalun dalun dalun to amma da a ce zaka ce wa lam yakul lahu wa lam yakun ahadun lahu kufuwan to kaga ka bata tsarin harufan da ayoyin suke sauka da shi wannan shi ake kira da alfawasil ƙarshen ayoyi dan a bambance tsakanin ƙur'ani da waƙa inda ba ƙur'ani bane waƙa ce sai a ce ƙawafi kafiya domin kafiya shine kalmomi masu baki ɗaya masu zubi ɗaya wanda suka zo a waƙa ka shi ku ƙur'ani ba waka bane amma yana zuwa da kalmomi masu iri ɗai-ɗai-ɗai-ɗai a ƙarshen ayoyi ba ma duk da haka shi ba ba bane da haka dan a bambance tsakanin biyun ayoyi sai a ce da su fawafil waƙa kuma sai a ce da ita kafiya wannan shine karshen fassarar suratul qul huwallahu ahad sai suratul falaqi wanda suratul falaki ita ce sura ta ɗari da goma sha uku idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama malike makiyatun au madaniya suratul falaki ta sauka a makka ko kuma ta sauka a madina bisa ga sabanin marwaita malike hiya khamsu ayatin ayoyinta guda biyar ne wa hiya sharhun ita ƙarin bayani take yi lima yusta'azu minhu billahi dangane da duk abin da za a nemi tsari da shi a wajen Allah min sharri na dukkan dangin sharrurruka allazi fil alami waɗanda suke cikin duniya wa min ahwali makhluqatihi kuma tare da neman tsari daga sharri na halayen ababen halitta wanda Allah ya halitta malai ce fi fadliha game da falalolinta a hadisu kasira akwai hadisai su ma masu tarin yawa shahiratun wanda sun shahara sun burin kaka wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-mu'awwidhatayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta surori guda biyu na neman tsari ثلاث مرات صباحا ومساء سو أكو كفا أكو safiya da maraice. سورة الإخلاص آه فلك إذا ناسي akwai saɓani asali tsakanin jumhurin sahabbai da abdullahi dan mas'ud wanda za ku ga da yawa daga cikin waɗanda suke so su sanya wa musulmi shakka game da addinin su suna ɗauko wannan saɓanin tare da cewa saɓani ne wanda ya faru ya ƙare abdullahi dan mas'ud yana cikin sakatarorin annabi masu rubuta wahayi lokacin da aka ce kowa ya kawo qur'anin da ya rubuta daga annabi da ibnu mas'ud ya kawo nasa sai aka ga babu falaki da nasi aka ce me yasa baka sa su bai ni ban taba jin su daga bakin annabi ba to cewa ibnu mas'ud bai taba jin su ba yana nufin ba qur'ani bane ba surori bane ba haka yake nufi ba domin a ka'ida bisa ga amana ba ka rubutawa sai abin da aka ce ka rubuta kuma kowa ya sani mun sha faɗa mun sha nanatawa na daga cikin hikimar da ya sa manzo Allah yake da sakatarori da yawa saboda uzurrurruka na yau da kullun da ke taso musu wani zaka samu yayi tafiya wani yayi rashin lafiya dan kayi tafiya ko kayi rashin lafiya Allah ba zai daina saukar da wahayinsa ba to shi yasa a madadin tunda kai baka nan wani sai ya wakilce ka shi sai ya rubuta kuma a cikin sakatarori ɗari na annabi casa'in da tara duk sun rubuta falke da nasu sun ce sun ji ta daga annabi dan ibn mas'ud ya ce bai ji ba sai a yadda da maganarsa, sa a rushe ta casa'in da tara wanda a cikin casa'in da tara na akwai wanda suka fi shi akwai wanda suke sa'annin sa akwai wanda ya fi da aka ko shi ibn mas'ud bai ce ba bai ji su daga bakin annabi a matsayin komai ba sai dai a matsayin qur'ani yace shi ya ji annabi yana karanta su amma sai ya kawai kalmomi ne na neman tsari amma ba ayoyin qur'ani bane shi yasa imamul qurtubi da ya zo bayani sai ce Ibn mas'ud ya ɗauki falaki da nasu ne kamar kalmar a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma kalaka wacce annabi ya saba fadarta da haka shi sai ya dauka ba aya ba surori bane na qur'ani imamul bukhari ya kawo wannan ruwaya sannan ya tabbatar da shi kansa ibn mas'ud daga baya ya dawo ya daura ayin jumhurin sahabbai shi ma ya yadda falaki da nasu surori ne a cikin qur'ani to sannan imamu ahmad dan hanbali ya kawo ruwayoyi masu tarin yawa da suke tabbatar da cewa falaki da nasu surori ne na qur'ani kuma manzon Allah har ya karanta su a sallah wanda kai ka sani baya yiwa annabi yayi karatu a cikin sallah sai da me sai da qur'ani sai da qur'ani to a madadin haka ne ma malaman tafsiri sau da dama sukan kawo hadisi na ubayyu dan ka'ab wanda ubayyu dan ka'ab kowa ya san waye shi in bai fi ibnu mas'ud ba to za su yi kankan kan wajen sanin qur'ani domin yadda manzo Allah ya shaida cewa a koyi Qur'ani daga wajen Ibn Mas'ud haka ya shaidar a koya daga wajen Ubayyu dan Ka'ab to Ubayyu dan Ka'ab yana faɗa yana nanatawa yana rantsewa yana cewa wallahi summa tallahi da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta qul ya qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kuma shi yace da ni ma in karanta su a matsayin surori na alqur'ani shine al-imam ibn kasir yake cewa rawar Imam ahmad an zir bin hubaysh qala qultu li ubay ibn ka'ab dan hubaysh yace nace da abdullahi da ubay dan ka'ab inna Bna mas'ud la yaktubu al-mu'awwidhatayn fi mushafihi ibn mas'ud ya kiya rubuta falaki da nasi a qur'anin a matsayin surori na qur'ani fa qala sai ubay yace ashhadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhbarani yace wallahi ni ina rantsewa domin kalmar ashhadu abin nufi ina rantsewa ba ina shaidawa ba domin mun sha nana ta kalmar shahada tana zuwa da ma'anar rantsuwa an gane ko fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah nashhadu bima'ana nahli sai Allah yake wallahu yashhadu innaka larasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم فألا يتي والله يشهد إنهم لكاذبون ذاك شهادة تنازوا دم أن الرنطوا فذاك يتي أشهد كو أشهد إن رنطوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أخبرني يا لابر تامن أن جبريل عليه السلام قال له malaika jibrilu amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya zo ya ce da shi qul a'udhu bi rabbil falaq ka ce a'udhu bi rabbil falaq ma'ana ya masa wahayinta manzo Allah ya ce fa ha sai ne ya fada da ka fa qala ya ce sai annabi ya ce da ni qul kai ma ka fada fa qultuha ni ma sai na fada da ka fa nahnu naqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da ka inji ya ce mu kan ba za mu daina fadar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma yake mu fada ba to da ka dai ya dan uwa ko za ka ci karo da ire-iren waɗannan maha'inta masu ƙoƙarin kautar da musulmi daga addininsu masu ƙoƙarin sawa musulmi shakka akan addininsu waɗanda suke ƙoƙarin su soki ƙur'ani su soki sahabbai su nuna ƙur'ani bai cika ba babban saƙon da suke so su isar da sun sa maka shakka a cikin ƙur'ani to sun gama da kai ƙololuwar abin da musulmi yake takama da shi shine mai ƙur'ani to da an sa maka shakka a kansa an gama da kai to da haka in ka gaba da ire-iren waɗannan kuma suka gaya maka wannan to ka sani ga amsar da malamai suke ba su to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ka ce da su a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaki da ubangijin falak menene falak malamai suka ce falaku shine safiya kamar yadda Allah yake falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal qamara husbana an gane ko waɗansu malamai suka ce falak shine dukkan wata ƙwaya da take fasa kwanso ta fito inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyita min al hayy to da haka waɗansu malamai suka ce falak ana nufin dukkan halitta falak ana nufin a'a asuba ma'ana ka nemi tsari da ubangijin safiya min sharri ma kalaka daga dukkan shi makanta ba bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا a وبنجد ubangiji yace kulka ce a نيمان قري برب الفلك دا وبنجد فلكي هو دي ko kuma dukkanin wata halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta da ka shine abin da ake nufi da alfalak mala yace as-subhu ana nufin asuba ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkan abin da ya halitta min haywanin na daga dabbobi mukallafin wa ghayri mukallafin wanda aka dora wa takalifi da wanda ba a dora ba domin kun san hatta dan adam ana ce da shi haiwan dabba bambancin dabba ta dan adam da dabba ta sauran dabbobi shine hankali dabba ta dan adam an dora mata nauye-nauye na shari'a dabba ta sauran halittu ba a dora mata haka ba wallahu khaliqu kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء يخلق الله ما يشاء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فذاك دي دبة أنا نفن دكا نوتها لتا حيوان أنا نفن دكا نوتها لتا سواء مي مغنى دو باتا مغنى فكلمة ما خلق أبند أن لا يهلتا تاقن شدكا نم هلتو نتن أدن دوان دباشي با duk da an yi ta'abiri da lafazin ma wanda ma ana amfani da shi ne ga abin da bai da hankali to amma malamai suka ce wannan min babu taglib ne saboda halittun da ba su da hankali halittun da Allah bai dora wa nauyin yi bari na bari ba sun fi masu hankalin da aka dora ba domin idan ka kalli duniyar da muke rayuwa a cikin ta kadai halittun da Allah ya dora wa nauyi biyu ne mutum ne da aljan shi yasa ake su da sakalai sakalaini masu nauyi biyu nauyaya biyu sanafrugu lakuma ayyuha الثقلان فنفرغ لكم أيها الثقلان خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج وأن بين سوني وأن الله مدعوكين سلكية أورا ونوي وإذن كتر ديكوا حالتون الله سنة ديوا وأن الدنيا شيخ الله إن أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا an ce sama ta ɗauki amana ta ƙi ƙasa ta ɗauka ta ƙi duwatsu bishiyoyi suka ƙi sai ɗan adam ya ɗauka to kaga ko lissafi za a yi ɗaya da hudu ai hudu ta rinjaye ɗaya to da ma ɗin a nan an rinjayar da ɓangaren su marasa hankalin waɗanda ba a ɗora wa nauyin ba akan masu hankalin da aka ɗora wa nauyi to amma hakan baya cire shi ɗan adam ɗin duk da yana da hankali min sharri ma salaka daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta mutum ne aljanne dare ne rana ce tsuntsaye ne a sama duwatsu ne ƙwari ne ko ma menene duk wani abu da Allah ya halitta to hakika ka nemi tsari daga sharrinsa to wannan ya tabbatar da cewa dukkan halitta tana da shari kenan ko shakka babu domin ubangiji ya tabbatar da wannan cikin faɗin sa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada ablaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha ubangiji yayi rantsuwa da rai da wanda ya halicci rai ran ana nufin ta komai ta dukkan wani mai rai to sai Allah yake fa alhamaha ya kimta wa ran fujuraha fajircin ta wa taqwaha da tsoron Allah ta duk wani dan adam da ka sani a zuciyarsa akwai akwati biyu akwatin tsiya da akwatin arziki akwatin sharri da akwatin alheri to amma sai dai wani akwatin alherin sai ya sai ta zuba adashi a ciki to sai zama adashin alheri yafi adashin sharri a ransa wani kuma in Allah ya yi masa gaban katari sai zama akwatin alkhairi ya fi cikawa da ayyukan nagarta to sai zama alkhairin sa yarin jayi ne sharrin sa shi yasa Allah ya ce kada aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkace zuciyarsa daga sharri ya yawaita ayyukan alkhairi ya rabauta wa kad khaba man dassaha duk kuma wanda ya daudada zuciyarsa da sharri yayi karancin ayyukan alkhairi to wannan kuma ya cutar da kansa da kansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya auri mace sai dafa goshinta sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi kuma in yayi sabuwar dabba kamar yanzu ka ce yayi sabuwar mota yayi sabon abin hawa nan ma sai ya dafa shi masa wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi mana ya Allah ina roƙon alherin wannan halitta taka da alherin da ka halicce ta da shi ina neman tsarin ka daga sharrin wannan halitta taka da sharrin da ka halicce ta da shi akwai sharri na asalin halitta akwai kuma sharri wanda mutum ya zo ya tsoruwurta ya kwaikwaya a duniya to haka nan hatta riga haka zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sa riga sabuwa da ma wacce ya saba sawa yau da gobe sai mata addu'a Allah ka bani alherin wannan riga da alherin da ka yi ta da shi ka tsare ni daga sharrin wannan riga da sharrin da ka yi ta da shi wani zai mamaki ce to riga tana da shari tana da shi ma in ta yage ta zuban ma da kuɗi fa ba sai ka gwamnati baka sa ta ba nawa ne mutumin da rigarsa ce ta cukuyo shi ta jefa shi a bala'i ka je ka tambayi mutanen da suka game da hadari wajen tada injin tahuna injin markaɗe rigarsa ta ci kuikuyo shi wani a daji ana tafiya an gifta bishiya rigarsa ta makalkalo bishiyar ta fusgo shi kar wannan ba shirin riga ba ne Allah ka tsare mu da shirin riga ku kaga ku in riga tana da shari ai ko mai riga shi ma zai yi sharri da haka qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma kalaka daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta wa min sharri ghasiqin idza waqab kuma ina neman tsari da sharrin ghasiqin dare idza waqaba idan ya shigo kalmar ghasiq mafi yawancin malamai sun fassara shi da al an gane ko ghasiq suka ce dare ake nufi idza waqaba abin nufi idan ya shigo duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layl akan ce gasaqil layl ana nufin tsakiyar dare kuma akan ce gasaku ana nufin shi daren kansa wa nan dai kalmar gasik ana nufin al-layl idza wa khaba kuma bi ma'ana idza da kala malai ce ai al-laylu idza azlama ana nufin dare yayin da ya tsala yayi duhu malamai suka ce domin dare in yayi duhu akwai shari a cikin sa duk wani mugu da ka sani wannan lokacin yake jira ya shirya takidi ya shirya mugunta ya shirya zalunci masu cin naman mutane a lokacin suke cin karansu ba babbaka masu shirya makircin da za su fatar da bayan Allah a lokacin suke walance su shedanu ma a lokacin suke shilloriya suke abin da suka ga dama suke baje kolin su to kuma dare ko babu komai ma a cikinsa shi kadai yana da kwarjini yana da tsoratarwa ba za ka gane haka ba sai ka tashi tsakiyar da ka ji gari ya yi it ba gida gaba ba gida baya ba wani motsi to kai ka san ko akwai muzuru wai ko ba eh, ko fada da wawan kallo kamar maza tana ga muzuru dare kadai in aka ce da kai wani da daddare karfe biyu taso daga waje kaza zuwa waje kaza ko da kuɗi wani lokaci ba za ka iya zuwa ba ko ba komai kuma dabbar da za ka ganta da rana ba ta tsorata ka ba in ta shiga dare sai ta tsorata ka yanzu da rana sai a zo a buga ganga a kunnen ka baka firgita ba amma da daddare sawun takalmi sai ya tsoratar da kai kaga dare yana da sharri da aka min sharri ghasiqin idza waqab da sharrin dare a lokacin da ya tsala wadansu malaman sun ce ghasiq ana nufin abin nan wata domin in dare ya dare musamman a tsakiyar wata to kuma wata yana bacewa in wata ya bace to dare duhunsa ya fi kankama da haka a wannan lokaci ya fi ban tsoro shine malai ke awil qamar idza gaba ko kuma wata idan ya buya fa fil layli takhruju sibau malai ce a dare ne zakoki suke fitowa min ajamiha daga kunzuminta daga ramummukanta daga eh, eh, abin nan ɗinta ko gunanta idan aka ce siba'u dukkan wata dabba mai farauta mai cin nama zaki yana ciki kura damusa da dukkan dangoginsu wal hawamu da dukkan wasu ƙwari mugga min amakiniha daga ramummukansu da daddare suke fitowa wa yaqwa ahlu sharri a cikin dare ne mugayen mutane suke samun ƙarfi alal utuwi wal fasadi bisa ga ketare iyaka da yada barna a duniya wa kana ahlur raibi washururi yatahayyanuna batal qamari mutanen banza da masu nufin sharri ga al'umma sukan kirdaji da kintaci lokacin da wata ya buya a tsakiyar dare to a lokacin sun san duhu ya kan kama dan su fito su sharri wa qila a wani kaulin an ce al-gasiq abinda ake nufi da gasiq kullu hajimin yadurru ka'inan ma kana duk wani mai afke wanda yake cutarwa ko ma wane ne dabba ne ko mutum ne min qaulihim daga faɗin larabawa da suke cewa gasaqatil qurhatu idza sala sadiduha mugunya ko jambo ya fashe idan mugunyarsa ya zama tana zuba to da ka nemi tsari dai daga dare da dukkan abin da ya kunsa na sharri wa min sharrin nafasati kuma kace ina neman tsari daga sharrin annafasat sune as-sawahir matsafan mata tamfusu waɗanda suke tsafi asalin tsafi sana'ar mata ce asalin bokanci da duba sana'ar mata ce domin sana'a ce ta ma zaune sana'a ce ta mutuwar zuciya to daka a lokacin da mutane zuciyarsu bata mutu ba maza ba sa bokanci maza ba sa tsafi saboda su suna da karfin su fita su nema su fita su noma su yi eh, faskare da sauransu to daka mata yanci ma zaune su ne asalin matsafa shi yasa a ayar neman tsari daga sharrin matsafa sai aka ce daga sharrin bokaye mata saboda asali sana'a su ce to amma yau sana'ar bokanci maza sun karba kamar a da ne a ce gulma sai mata amma yanzu fa har da maza wani namijin ya zauna ya shirya maka gulma ko tsohuwar karuwa ƙarshe kenan magajiyar karuwai da haka wannan yana daga cikin lalacewar duniya da lalacewar al'umma abubuwan da da maza ba sa yi yanzu su dawo suna yi kuma na kaskanci ba ma na cigaba ba inda wani abu ne a zo a gani na cigaba maza suka karɓa daga hannun mata to sai a yaba amma maza su karɓi sana'ar mata kuma sana'ar matan ma matan ma na ƙasa na koma baya to an lalace wani mai hikima ce wa ma ajabun annan nisa'a tarajjalat walakin na ta'anisun rijali ajibu ba abin mamaki ba ne in mace ta koyi namiji ita ɗaukaka ta samu amma abin takaici namiji ya koma kwaikwayon mace ƙasƙanci ya samu koma baya ya samu da dace dai sana'ar tsafi da bokanci sana'a ce ta mata kuma sana'a ce da take nuna mutuwar zuciya da kuma rashin himma da kokarin neman na kai malai ce a sawahir ana nufin masu duba tamfusu fil uqadi waɗanda suke yin busa a cikin kulle-kulle shi asali tsafi da bokanci da barbaru ne matsafi ko boka ba zai taɓa gaya maka lazumi ko wurdi ko laƙanin da yake yi maka ba sai dai zo ya ta motsa baki ya ce addu'a yake maka saboda dabara ce ba gaskiya ba ne ba in ya bari kaji za ka raina shi da haka sai a zo a ce maka ga maganin karaya ga maganin kaza ga laƙanin kaza amma ba za a faɗa maka shi ba shi kaɗai ya sani wannan shine asali tamfutu fil uqad wanda za su yi wani kulle kulle sai kaga suna motsa baki suna tofawa a ciki malaiti allati ta'qiduha fil fil khayti kullu kullan da suke yi a jikin zare tanfuku fiha bi shay'in taquluhu sai kaga suna busa wani abu a cikin sa da wani surkullan zance da suke yi min ghairi riqin ba tare da sun hada da yawo ba asali tofi ba a hadawa da yawo busa ce kawai iska ce ake hurawa sai ma ce rawan nasa'i an abi huraira imamun nasai ya rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aqada uquda duk wanda ya kulla wani kulli thumma nafasa fiha sannan yayi hura a cikin sa ko yayi busa a cikin sa faqad sahara ko sahira hakika yayi tsafi wa man sahara ko sahir duk wanda yayi tsafi faqad asharaka yayi shirka wa man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu da jin abin zai tsare shi sai Allah ya bashi da abin ya ka kulla kana jin zaka kare ka sai Allah ya fita daga hanya ka sai baka da layaka an gane ko to abinda wannan yake nufi shi tsafi ba sai an yanka wani abu ba ko wani abu ka kulla kana ganin kai wasa kake ka hura to kai fa tsafi kuma duk wanda ya tsafi sunansa ne mushriki yayi shirka duk kuma wanda yayi shirka ya hada Allah da wani wajen neman wani abin da ake nema a wajen Allah a wajen wani to Allah zai bashi da wannan wani Allah zai fita hanyar sa da haka mala yace wa man ta'allaka manzala yace wa man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi sai yace wala yukrahu an-nafsu amma kada ka ji wannan hadisi ka dauka tofi haramun ne ko laifi ne a'a inda ruqya musamman a yayin yi wa mutum ruqya shine tofi irin wanda shari'a ta zo da shi kala muhammad ibn al-ash'af muhammad dan ash'af yace zahaba bi abi ila aishata radiyallahu anha wata rana babana ya tafi da ni zuwa wajen nana aisha Allah ya kara mata yadda wa fi aini ko ainayya su'un a lokacin idon dina na guda biyu ko ɗaya daga ciki ya kamu da matsala ina ciwon ido farakatni sai na Aisha ta yi mun tofi wa na fasad kuma ta yi mun busa a ciki da haka ba wai busar ita take mai da abin tsafi ba manufar busar abin da aka karanta wajen busawar shi yake mai da busar laifi amma malami zai karanta qur'ani ko ya karanta ayoyin qur'ani ko ya karanta hadisai addu'o'i tabbatattu ga manzo Allah yayi tofi da su ba laifi wannan boka ma zai yi tofi kaga shi tofin boka shine haramun wanda shi surkulle ne da kiran sunayen aljanu da waɗansu abubuwa wanda shari'a bata yarda da shi ba ubangiji ya ce wa min sharri hasidin kuma ka nemi tsari daga sharrin mai hasada idza hasada idan ya tashi yin hasada ai azhara hasadahu in ya bayyana da hasadarsa wa amila bi muqtadahu yayi amfani da abin da ta kunsa malai ce wa zikru salasati ashamil ambatan abubuwan nan guda uku shakundun ne laha ga dukkan abin da aka bude da shi na ma kalaka na ambatan abin da Allah ya halitta an gane ko ba'dahu da abubuwan da suka zo baya li shiddati sharriha saboda tsananin sharrinta ma'ana a farkon sura Allah ya ce min sharri ma kalaka daga dukkan sharrin abin da aka halitta sai an gama magana komai ya shiga kama me yasa aka ware waɗannan gasikin idza wa qaba nafasati fil uqadi hafidin idza hakada saboda waɗannan ko a cikin masu sharrin na daban ne na daban ne sannan malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da akwai hasada kuma mai hasada yana da sharri to amma sharrin mai hasada baya tasiri sai in yayi aiki da hasadarsa ku gane bambanci tsakanin sharrin matsafi da sharrin mai hasada shi mai tsafi ba a ce min sharrin na fasa ki iza na fasa ba amma shi mai hasada sai aka ce min sharri hasibin iza hasada suka ce saboda shi matsafi da ya fara tsafi to tsafin nan sai ya cutar da wani shi tsafi ba a yin sai tafi a banza ko ya cuci mai shi ko ya cuci wanda aka yi wa dole ne sai ya yi ɗayan biyu domin ko da ka yi tsafi tsafin bai cuci wani ba to kai da kai ya cuce ka ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم da kayi tsafi ka cuci kanka ya rage kuma in Allah ya ga dama wanda ka nufa da tsafin shi ma tsafin ya je ya cuce shi amma shi ko mai hasada in ba tashi yayi wajen aiwatar da hasadar ba hasadar ya barta a zuciyarsa to ba za ta cutar da kowa ba za ta cutar da kowa ba yanzu wani zai ganka da wata ni'ima da Allah ya maka ya ji ba daɗi dan ya ji ba daɗi ni'imar ba za ta tafi ba amma idan ya fara bin hanyar da zai cutar da kai to a lokacin hasada za ta cutar da shine bambancin iza hasada da aka kayyade da hafidin anan a wajen neman tsari da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari da sharrin mahassada kai ba shi kansa ba hatta ƴaƴansa yara ƙanana waɗanda ba sa iya magana yana nema musu tsari daga sharrin mai hasada u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ainin lamma shine hasidin idza hasada wannan shine karshen tafsirin suratul falaki sai suratul nasi suratun nasi ita ce sura ta 114 idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama suratun nasi adadin ayoyinta guda shida ne wa ayatu hasittun ayoyinta guda shida ne malai ce wa hiya sittu ayatin wa mislu surar qablaha kamar surar da ta gabace ta ne bal ma yar uwarta ce ta gwai ce wal farqu bainahuma kadai bambancin da ke tsakanin su annal ula ita ta farkon isti'azatun min ash-shururi neman tsari ne daga dukkan dangin sharrori almudirra masu cutarwa fil abdani musamman game da gangar jiki amma wa hazihi ita kuma wannan mina shururi neman tsari ne daga dukkan dangin sharurruka almudirra masu cutarwa fil arwahi garai an gane ko kuma da daman dan adam abu guda biyu ne ya haɗu ya yi shi gangar jiki sai kuma me rai rai to da ka kul a'udhu bi rabbil falaqi neman tsari ga kariya da jiki kul a'udhu bi nas neman tsari da kariya amma kuma ga rai wanda kamar yadda hadisi ya tabbata sababin saukar waɗannan surori guda biyu sihiri akai wa annabi tsafi akai wa annabi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga nana aisha wani mutum ne ana kiransa da suna labidu ibn al-a'sam shi ba yahude ne ya kware wajen tsafi daman tsafi asali sana'ar yahudawa ce daga wajensa aka kwaikwaya to sai ke so ya yi tsafi ya lalata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da shi ya yi masa asur kullun da zai taba hankalinsa shi nan wai a huta da shi to shi ne ya samu matajin kan annabi da kuma ragowar gashin da ya makale a jikin matajin kan ya je ya hada sai ya kulli guda goma sha ɗaya kuma aka je aka samu wata rijiya aka shiga ƙasan ruwan rijiyar aka binne aka ɗauki dutse aka danna wajen to shine na Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani yanayi da muka kasa ganewa muka gadi ya canja wani lokaci ya ce yayi abu alhalin bai ba ni ta musu da shi to wata rana yana kwance sai Allah ya turo mala'iku guda biyu suka zo ɗaya zauna a daidai kansa ɗaya zauna a daidai kafarsa sai suke hira don su gaya masa matsalarsa kuma su bashi waraka da aka ɗayan ya ce me ya samu mutumin ne sai ce fa huwa madububun tsubba aka yi masa man ɗabba huwa ya masa sai ce labi dubunul a'sal da me ya masa ya ce mishtatun wa mashiqun matajin kansa ne da ragowar gashin kansa ina aka sa a rijiya kaza to shine manzo Allah ya tashi cikin fara'a to shine kai a ƙarshe sai mala'ika ya karantar da shi waɗannan surori guda biyu masu ayoyi guda goma sha ɗaya kowace daga ciki a matsayin makari na kulli ɗaya daga cikin kullukan da aka yi masa nasiri guda goma sha ɗaya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya farka bayan an gama masa ruqiya da su sai yake dariya yana fara'a yake ga wa nana Aisha Allah ya warkar da ni kin ji kin ji kin ji abin da ya faru to a ƙarshe manzo Allah ya tura sayyidina Ali da Miqdad suka je rijiyar da aka yi binni din suka tarar ruwan rijiyar gaba ɗaya ya rikide ya zama kamar ruwan lalle ya canja ya yi ja manzala ya sa aka shiga aka haƙo aka ciro aka zo aka ƙona na aisha ta ce me yasa ba za ka ɗau mataki akan wanda ya maka bai ce a'a tunda dai Allah ya warkar da ni magana ta ƙare ba na son in kunna wata wata fitina a cikin mutane domin da manzo Allah ya ce a cikin Yahudawa duka a wannan lokacin billahi na ba wanda zai rage ɗaya daga cikin su sai dai wanda Allah ya kaddara masa yana da sauran shan ruwa to da dai wannan shine sanadiyar saukar waɗannan surori guda biyu surorin ruqya surorin neman tsari surorin waraka to da kama da wali zalika kanat al-isti'azatu fiha bi asma'illahi almutaaddida mutaaddida shi yasa neman tsari a cikin su yazo da sunayen Allah mabambanta ita suratul nas kenan almudafa ila an-nas kuma duk sunayen an jingina su zuwa ga mutane min sharri shaytani daga dukkan dangin sharri na shaytan fatan ma Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kusa ne Allah ya ce قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار bayan bismillah Allah madaukakin sarki ce kul ka ce a'udhu ina neman tsari da rabbin nasu da ubangijin mutane malai ce ar-rabbu abinda ake nufi da rabbu huwa mallahu mulkur riqqi shine wanda yake mallakar wuyan bawa wa jalbul khairati kuma shine wanda yake iya kawo alheri shi ake kira da rabbu an gane ko da ka fa rabbun nasi huwa khaliquhum wa malikuhum da in aka ce rabbin nasi ana nufin mahalicin mutane sannan kuma mamallakin su an gane ko to sai dai kalmar rabbu a larabci ana iya gaya wa wani kuma ana iya gaya wa Allah ana iya gaya wa mai gida a ce rabbul baiti ana nufin mai gida kamar mace ta gaya wa mijinta ko kuma yaro ya gaya wa ubangidansa shi yasa wani mai hikimar waka yace idza kana rabbul baiti biddufi dariban fashimatu ahlil baiti kulluhum rakasu. idan mai gida ya zama mai kiɗa da kalangu to dan yaran gida sun tashi da rawa ba abin mamaki bane ba barewa ba ta gudu danta ya yi rarrafe kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba to da haka kalmar rabb ana iya gaya wa Allah ana iya gaya wa wani Allah abinda kawai ke tantance rabbu din shine wanda aka yi idafar ta zuwa gare ta idan aka ce rabbuha ubangijinta ana nufin mijin mace shine a hadisin jibrilu anta lidal amatu rabbaha ko rabbataha shine ku yanga ta haifi uban gidanta wanda wasu malaman sun fasara da miji wasu malaman sun yi wata fasara ta daba to a nan kaga kenan da aka yi idafa aka ce rabbun nasi ubangijin mutane kaga Allah ake nufi domin babu wani rabbun nasi in ba Allah ba subhanahu wata'ala da aka kace ina neman tsari daga da ubangijin mutane kenan wannan ya nuna neman tsari da wa ake yi da Allah al-isti'azatu neman tsari yana daga cikin haƙoƙin Allah neman tsari da shi ba a neman tsari da kowa in ba Allah ba wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytani ar-rajim al-arabi akan ce isti'aza neman tsari liyaza neman alheri liyaza kai kanka inda zaka samu alheri iyaza gujewa da kanka daga inda sharri zai iya cin maka shine mutanabbi yace ya man a'udhu bi aluzu bihi fi ma u'ammiluhu wa man aluzu bihi eh, wa man a'udhu bihi fi ma uhadiruhu la yajburu an-nasu azman nasu azman anta kasiruhu wa la yajiduna azman anta jabiruhu yace ya man aluzu bihi ya wanda nake fakewa da shi fi ma u'ammiluhu cikin abin da nake fatan samu wa man a'udhu bihi kuma dai wanda nake neman tsari da shi fi ma uhadhiruhu cikin abin da nake tsoro la yajburu an-nasu azman an takasiruhu mutane ba su isa ba su kari su daura kashin da ka karya wala yahiduna azman an tajabiruhu kuma ba su isa ba su daura kashin da ka eh, su karya kashin da ka daura to da ka dai kalmar isti'aza tana nufin neman tsari bi rabbin nasu da ubangijin mutane malikin nasu mamallakin mutane to kaga wannan ma suna ne na biyu daga cikin sunayen Allah dan dai a daɗa tabbatar maka da cewa neman tsari ba a yi sai da sai da Allah ilahin nasi abun bautar mutane mala ce sifata da malikin nasi ko malikin nasi da ilahin nasi sifofi ne guda biyu utifa au aqafa bayani ko kuma adafi ne guda biyu na ƙara bayani da sharhi na kalmar rabbun nasu da ya gabata malaki wa uzhira al ilaihi ilayhi fihi ma an bayyanar da abin jinginawar zuwa gare shi a cikin su guda biyu aka ce malikin nasu aka ce ilahin nasu duk lafazin nasu nasu din ya fito a madadin an faɗe shi a baya a nan da ba sai an maimaita ba da aka ce kul a'udhu bi rabbin nasi to a ka'idar larabci zaka iya ci gaba da faɗar sunan ba tare da ka maimaita mudafin ilaihi ba zaka iya cewa malikihim ilahihim a madadin malikin nasu ka maimaita nasu din ilahin nasu ka sake maimaita nasu din dinda ka riga ka faɗe ta a farko a wajen rabbun nasi malai ce ziyadatan lil bayan abin da yasa aka yi hakan dan a dada fito da bayani ne fili li'annahu qad yuqalu li ghayrihi rabbun nasi domin ana iya gaya wani ba Allah ba a ce rabbun nasi ka qaulihim kamar fadin su ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun da haka ubangiji wata ala ce sun riki waɗansu arbaban iyayen giji kaga kenan ana iya gaya wani rabbu ba Allah ba domin har Allah da kansa ma yace wasu sun riki arbab jam'i ne na rabbu malai ce wa kad yuqalu aiban kuma haka nan ana iya faɗa har ila yau malikin nasi a ce wani malikin nasi wa amma ilahin nasi amma kalmar ilahin nasi fa khasun wannan take banta ga Allah la shirkata fihi babu tarayya a cikinta malai ce faja'ala ghayatan lil bayani da haka shi yasa ta zama ita ce ta ƙarshe makurar zance wacce daga ita babu ci gaba wa fi zalika cikin wannan salo na zubi at taraki akwai hauhawa min al-adna daga ƙasa ƙasa ila al-a'la zuwa sama sama an fara daga rabbu wanda rabbu bai kai maliku ba aka je maliku maliku kuma bai kai ilahu ba kaga an fara daga ƙasa ƙasa kenan an yi sama shine ma wa nabbaha bi sifati salasa ubangiji yayi fadakarwa da sifofinsa guda uku anan ala maratibi ma'rifatihi bisa ga matakan saninsa sa fa innahu domin shi Allah yustadallu bin ni'ani ala rabbiha matakin saninsa na farko ka gane ni'imomin da yama wanda ni'imomin su za su nuna maka ubangijinsu an gane ko to wannan shine matakin farko na sanin Allah shine ma da yake kuma yutaraqqa sannan sai mutum ya hauhawa ila an ya tahaqqaqa ihtiyajil kulli ilaihi har a ƙarshe ya gane cewa duk kowa a duniya yana bukata zuwa ga Allah shine ya kai matsayin ila domin ilahu wanda kowa yake bukata gare shi amma shi kuma baya bukatuwa zuwa ga kowa malai ce fa ya'lamu annahu al-maliku daga nan zaka san cewa Allah shine mamallaki thumma yustadaddu bihi ala annahu al-mustahiqu lil ibada sannan daga ƙarshe kuma ka gane cewa bauta Allah kaɗai shi ya cancance ka. ubangiji ya ce min sharril waswasi ka nemi tsari daga sharrin alwaswas mai yawan sanya waswasi ai ash-shaytan wanda shine shaytan shaytan shine alwaswas alwaswas suna ne daga cikin sunayen shaytan ko sifa daga cikin sifofinsa domin kalmar waswas din shine jefa waswasi dai da muke faɗa wanda jefa waswasi aiki ne na shaytan wanda ya fice da shi fa waswasa lahum ash-shaytanu fa waswasa ilayhi ash-shaytanu alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi daka shine dai ash-shaytan daka al-waswasa aiki ne na shaytan daka al-waswas kamar ismul fa'il ne mubalaga ne yawan sanya waswasi daka shaytan shike sanya waswasi sannan kuma yana yawaita yin haka malai ai al-waswas ismun min asma'i ash-shaytan ko kuma ash-shaytanu summiya bil hadath li kasrati mulabasatihi lahu an ambace shi da waswasi saboda yawan aiwatar da yake yi da wasu wasi din zuwa ga zukatan mutane to sannan al-khannas al-khannas ita ma sifa ce ko suna daga cikin sifofi da sunayen shaidan ma'anar khannas me narkewa ya bace ya sulale domin yana daga cikin ɗabi'a shaidan ya zo ya yi barna kuma yanzu da an neme shi a rasa an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ta gaya mana lokacin da aka fito yakin uhudu mutanen makka shedan shi ya zugo su yakin badar kai yace da su ku taho la galiba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbal alamin sai Allah yace ka masalin shaytani idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin to da haka yana daga cikin dabi'a shaytan ya sa ka ya ziga ka ya ingiza ƙiyarka ya maka ingiza mai kan turuwa ya baka ƙarfin gwiwa da ziga ya kaɗa maka gangi na iblisanci don ya kai ka ya baro ka kana zuwa wajen aikin barnar sai kuma ka neme shi karasa ya gudu to wannan shine ma'anar khannaz mai sulalewa mai narkewa kamar yadda in an zuba gishiri ko sukari a cikin ruwa zaka neme shi karasa ya bace tare da yana cikin ruwa amma ya narke ya bi ruwa to wannan shine ma'anar khannaz malamai suka ce abin da ke jawo narkewar shaidan da bacewarsa shine ambatan Allah da zarar shaidan ya taso maka kana ambatan Allah sai ya gudu zalla ce da zarar ana kiran sallah shaidan yana guduwa ya gudu yana ihu yana kururuwa har yana tusa saboda tsabar guduwa da tsoro da firgici saboda kaifin ambatan Allah da tasirin haka a zuciyarsa amma da an gama kuma sai ya dawo ana fara ikama nan ma sai ya sake guduwa shi yasa Allah yake gaya mana duk lokacin da muka ji wani abu na shaidanci ya fujiro mana to mu isti'aza wata rana manzo Allah ya ga waɗansu mutane biyu suna faɗa ɗaya hankalinsa ya tashi jijiyar wuyansa sun fito idan sa ya jajir alamar ya fusata ya ƙure malejin fushi abin da ya rage kawai ya ɗau makami ya ta'addanci sai manzo Allah ya da wani na san abin da inda ya faɗa yanzu zai ji abin da yake ji ya tafi da gare shi sai aka cewa annabi me zai faɗa yake ce a billahi ana zuwa aka gaya masa ka ce a billahi yana faɗa sai aka ga kamar wuta an waka mata ruwa jikinsa ya sanyi sai maza Allah ce damun shedan ne ya shiga jikinsa yake so ya ingiza shi ya ziga shi ya kai shi ya baro shi wannan shine ma'anar al-khannas min sharri al-waswas daga sharran mai yawan sanya waswasi al-khannas mai bacewa mali ce li annahu domin yana bacewa wa ya ta'akkaru yana yi da yana ja da baya da baya anil qalbi gaburar zuciya kullama zukira Allah duk lokacin da aka ambaci Allah fa zikrullahi dawa'ul waswas wannan ayar ta nuna mana ba maganin waswasi sai ne sai ambatan Allah da zarar mutum ya zo ya ce maka yana waswasi karancin ambatan Allah ne a zuciyarsa har ya sa shedan ya samu wajen zama to matukar yana so ya kori shaidan daga wannan zuciyar ta ya rabu da wannan cutar ta wasu wasi to ya fi dimanci ambatan Allah ambatan Allah irin wanda manzo Allah ya koyar zikirin safiya zikirin yamma zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin cin abinci zikirin shiga gida zikirin fita to sannan kuma yawaita karatun qur'ani kula da farillai da kuma gujewa dukkanin ayyukan sabo gwargwadon iko to da kamala yace فذكر الله دواء الوسواس ولم يزل الله داء الا انزل له دواء ubangiji bai taba saukar da cuta ba سي sai ya saukar mata da magani kaga Allah shi ya saukar da kuma shedan cuta ne amma kuma tare da haka Allah ya saukar mana da maganin shedan sai da ya rage mutum ya san maganin ko bai sani ba malai ce ghairu sami maganin cutar kawai da ba ta da magani ita ce cuta daya ita ce mutuwa cutar samu samu suna ne daga cikin sunayen mutuwa malai ce wahul mautu ita ce mutuwa alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane malai ce as-sudur bi ma'ana qulub ai idza ghafalu an zikirillahi. duk mutumin da ya gafala ya rabkana gaburan ambatan Allah to yanzu shedan zai samu damar ya shiga zuciyarsa ya sa masa waswasi min aljinnati wan nasi daga aljanu da mutane to kalmar min aljinnati wan nasi malamai sun yi fassara guda biyu suka ce min aljinnati wan nasi fassara ne na allazi yuwaswisu fi sudurin nasi wanda yake sanya wasu wafi a zukatan mutane minal jinnati akwai bangaren aljanu wan da kuma bangaren mutane ma'ana hatta dan adam yana iya sanya maka wasu wafi. suka ce domin Allah yake wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghururan walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadhahum wa ma yaftarun وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون daka dai akwai shedanin mutane akwai shedanin aljanu shedanin mutane wani lokaci suna da tasiri irin na shedanin aljanu irin yadda aljanin mutum zai batar da kai haka shedanin mutum zai iya batar da kai irin yadda shedanin aljani zai raba maka hankali game da imani to haka shedanin mutum zai iya maka haka ko bahaushe ya hikima zance ya ce idan malami ya zama kangarare to ko shaidan ma rike riƙe majjaka yake shaidanin malamai suna iya batar da mutane batar wadda shaidanin aljani ma baya iya yi wanda yau mu a kano muna da ɗaya daga cikinsu ubangiji madaukakin sarki ya ce min aljinnatu wannan nas ya ce bayanul lil shaytani al muwaswis ko dai ya zama bayani ne na shaiɗan wanda yake sanya wasu wasi wanda kuma shaiɗan kamar yadda mun sha faɗa sifa ce aljanu suna da ita mutane ma suna da ita malaka annahu jinniyun wa insiyun shi shedanin da ke sa wasu wasi a wani lokaci yana iya zama aljan a wani lokaci yana iya zama mutum fa kullu man arafa alhaqqa duk wanda ya san gaskiya wa aba ay amala bihi yaki aiki da gaskiyar fa innahu shaytan ya zama shaiɗan ka kaulihi ta'ala shayatinul insi wal jinni malai ce wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu au minal jinnati bayanun lahu ko kuma ya zama minal jinnati bayani ne na waswas min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati ka nemi tsari daga sharrin mai yawan sanya waswasi wanda yake jefa waswasi a zukatan mutane wanda kuma in an ambaci Allah yake buya kamar mun cewa Allah daga ina yake sai ya ce minal aljinnata daga aljanu to sai zama kalmar fi kuma wani bayani ne na daban abin nufi kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin mutane ko da su ba su da ikon sanya wasu wasu ko da su ba sa cikin alkhannasu masu bacewa domin mutum baya bacewa sai dai in tsafi yayi da sunan la ya bata amma shi ko shedan aljan yana iya bacewa kuma ba la ya bata bace ba halittar ce haka Allah ya masa inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum da da kamar yake cewa ka kaulihi shayatin aljinni da eh, insi wal jinni aw min aljinnati bayanin lahu wan nasu atafun alal waswas kenan sai zama kalmar nas adafi ne akan abin da za a nemi tsari da shi kamar yadda aka ce a nemi tsari daga mai sanya waswasi kuma a nemi tsari daga mutane ana nufin masu shari wa atiradul awwal ko wa aturidal awwal bi anna an-nas la yuwaswisuna ko la yuwaswisu waɗansu malamai sun yi karan tsaye ga tafsirin farko suka ce ai mutane ba su da ikon sanya wasu wasi fi sudurihim nas a cikin zukatan ƴan uwansu mutane inna ma yuwaswisu fi sudurihimul jin aljanu ke iya sanya waswasi a zukatan mutane wa ujiba mala ce an bada amsa game da wannan karan tsaye bi annan nasa cewa su ma mutane yuwaswisuna aidan suna sanya wasu waswasi har ila yau a zukata bi ma'ana liku bihim amma da irin ma'anar da ta dace da su fi zahiri a zahiri tasilu waswasatuhum ila kalbi wanda ta hakan ne waswasun su yake shiga zuciya wa tasbutu fihi bit tariqil kuma take tabbata a zukata ta hanya mai cutarwa ko ta hanya mai kaiwa ila zalika zuwa ga wannan mataki wallahu ta'ala a'la wa a'lamu Allah madaukakin sarki shi ya bar kansa sani madaukakin sarki wannan shine karshen tafsirin suratul nasi mun san lokaci ya ja ya tafi kuma yau muka yi alkawarin zamu sauka da haka in Allah ya muka cika wannan alkawarin namu a yau amma akwai bayanai da yawa wanda na san malamai za su yi a ƙarƙashin ire-iren wannan lokaci a ƙarƙashin tafsirin waɗannan surori bayanin falalolin surorin da kuma yadda manzo Allah yake mu'amala da su wajen neman tsari da neman kariya wanda na Aisha ta ce duk lokacin da annabi bai da lafiya to yana daga cikin maganin sa na farko kowane irin ciwo yake yi yana karanta falake da nasa a hannunsa ya rinka shafawa a jikin sa har wani lokaci da ciwo ya masa tsanani shi ba zai iya ɗaukar hannuwansa ya shafa ba nana Aisha ta ce ni sai in tallafo hannuwan nasa guda biyu in karanta mai in ya so sai in shafa masa jikinsa da hannuwansa saboda albarkarsu da haka wannan abubuwa ne wanda yake shari'a ta koyar na neman tsari manzala duk kullun dare yana karanta su ya shafe jikinsa in zai kwanta duk bayan sallar farilla manzala yana karanta falke da nasu da kulhuwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace marabar mai karanta waɗannan da shiga aljanna shine mutuwa fatan mu Allah madaukakin sarki ya samu samu albarkacin alqur'ani ubangiji madaukakin sarki ya sa duk wannan abu da muka yi na karatu tsawon wannan lokaci ya zama sanadin tsira a gare mu kurakuran da muka yi na tsawon wannan lokaci ubangiji ka yafe mana daidai din da muka yi ya ubangiji ka haɗe mu a cikin lada wannan tafsiri a gurguje ya uwa ya ɗauko tazarar tafiya mai nisa dan a tarihi yau kusan mun kai shekara tara ko abin da ya fi haka goma muna wannan tafsiri ma'ana su aizu goma a shekara goma don wani zai ɗauka mun faro tafsirin ne daga suratul fatiha a'a mun fara ne daga suratul ahqaf suratul ahqaf da aka kaga suratul ahqaf zuwa nasi izu goma ne kuma kamar yadda ake sanar da ni an buɗe wannan masallaci ranar 17 ga watan biyu a 2011 kuma tazarar fara karatunmu da buɗe masallacin bai fi sati biyu ba da ka dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan ya zama guzurinmu na alkiyama duk waɗanda suka bada gudunmawa wajen gudanar wannan karatu kama daga waɗanda suka gina masallacin ginin farko da gini na biyu da waɗanda suka asasa shi tun a asalin farko Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri akwai mutane da yawa da suke ta bada gudunmawoyi da yawa wajen gudanar wannan karatu waɗanda waɗansu su mun sani waɗansu su mu sani ba in kwamiti su suka sani fatan mu dai kowa Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi abinda ba zan manta ba akwai baiwar Allah matar Alhaji Lawan makocin wannan masallaci ta gabas tana daga cikin matan da suke kaunar wannan karatu wadda Allah ya mata rasuwa ina jin kwana biyu baya haka dan wata rana na zo ban manta ba mijinta ya tsayar da ni yace tana so ta gaishe ni ta ganni na tsaya muka gaita da ita ya ubangiji ka ji kan wannan baiwa ta ta ubangiji ka sanya makomarta ta zama aljannatul firdaus Allah ka ba da hakuri ga iyalanta na rashin ta da mu baki ɗaya ubangiji ka albarkaci abin da ta bari akwai da yawan iyaye to sannan akwai dan uwa mana Ali wanda za ku ga kullun nazo sallah wajen karatu yana miƙo min wata loudspeaker yana recording din karatun sallah wanda shi ma mahaifinsa ya rasu kwana biyu da sauki Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa jannatin firdausi ita ce makoma kamar yadda kuke gani akwai ƴan uwanmu malamai na wannan gari waɗanda muka gayyato don su albarkaci wannan zama namu kamar yadda bisa ga al'ada domin al'ada ce amma ne kyau a duk lokacin da za a yi sauka irin wannan akan gayyato malamai don su zo su tofa albarkacin bakinsu haka muka tashi muka ga malaman mu suna yi da haka mu ma muka jaddada wannan sunna sunna irin ta malamai a lokacin da za a yi saukar karatun alkur'ani ko dai na tilawa ko kuma na tafsiri to sukan gayyato yan uwansu ɗaliban ilimi da malamai don su zo su sanya albarka da haka kamar yadda kuke gani mu ma muna da mun yi haka to sannan akwai dama da za mu ba waɗannan bayan Allah ɗaya bayan ɗaya don su gaisa da ku sannan kuma su sanya mana albarka kafin ga baki ɗaya mu haɗe mu yi addu'a da fata Allah maɗaukacin sarki ya haɗe mu a cikin alkhairan baki ɗaya ba tare da bata lokaci ba malam Ali Yunus Muhammad Abu Idris limamin masallacin Usman ibn Affan da ke kofar gadon kaya shine farkon wanda ya fara halatta wannan majalisi ni ma kai na ya riga ni zuwa da haka shine farkon wanda zan fara gayyatowa dan ya sanya mana albarka a wannan haɗuwa ta mu Allah ya ga mu malam bismillah to assalamu alaikum duk da za mu ba da abin magana a fara kiran sallah to amma kamar yadda muka sani in ba ku manta ba makon da ya wuce mun ce a yau a risala foundation za ta karɓi taimako na hannu da hannu daga wajen mutane ko don haka 'yan agaji za su fara kewayawa to sannan kuma za a kira sallah sannan malam ya ci gaba da bayani Allah ya sanya albarka Allah ya saka da alheri الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من والله تعالى بوديا da ya ba mu dacewa da taufiki a wannan yammaci muka hadu a wannan masallaci mai albarka na iya sunna a nan gwammaja domin halartar 'yan majalisa domin halartar wannan wato kammala tafsiri na izu goma da mala'i mana bayani muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya a mizanin suna ayyuka alkhairi ranar alkiyama Allah ta baraka wa ta'ala muke wasuli muna roƙonsa Allah ta'ala ya ba mu dacewa a rayuwar mu ba mu wato tabbatuwa akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu abin da ake karantawa baki ɗaya mun san muhimmancinsa a matsayinmu na musulmi domin mun san matsayi na alkur'ani da girman littafin alkur'ani ga dukkan musulmi kuma kamar yadda malamai suke cewa dangane da abin da za a karanta na ilimi suna cewa sharaful ilmi bi sharaful ma'alu wato idan ka duba abin da ake karantawa darajarsa sai ka kalli daga ina ita ho to zancen Allah ne alkur'ani iya wannan ya isa ka san daraja da kimar abin da ake karantawa ko shakka babu wanda ya samu tawfiki da dacewa na zuwa halartar wannan majalisi iya tsawon wannan lokaci ba karamin alheri ya samu ba sannan ga waɗanda suke ƙoƙarin bibiyar karatu bayan an tashi daga karatu a nan sun halarta kuma su sake saurarawa ko shakka babu za su samu ɗimbin alheri da ilimi saboda abin da ake karantawa da bayani da ake yi malamai sun yi bayani game da bukatuwar mu mu al'ummar musulmi zuwa ga fahimtar ma'anoni na alkur'ani akwai magana ta ibn al-qayyim da zan karanto a takaice saboda lokaci kowa ya san alkur'ani sako ne daga Allah zuwa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sako wanda Allah ya saukar domin a fahimta kuma a yi aiki da shi bayan da za ka fahimci alkur'ani sai ka zauna a gaban malamai a majalisi na tafsiri daga nan kuma ka fahimci makasudi da ma'anonin alkur'ani sannan kafin ka yunkura ka yi aiki da wannan sako kamar da ake faɗa cikin hikima a ce misali a aiko maka da wasiƙa daga wanda yake mafi girma a wajenka ga shi ka san waye aiko da wannan wasiƙar tana sanye a cikin ambulo sai ka ajiye ta ma'ana baka buɗe ba baka karanta ba shin wannan hakan mako zai yiwu zai kasance a ce ga wani wanda kake ganin girmansa ya aiko maka da sako amma ka aje shi ba tare da kana shauƙi ka ga menene a ciki ba to alƙur'ani sako ne daga Allah ya kamata a ce musulmi yana da shauƙi da damuwa da bukatuwa zuwa ga gane ma'anar wannan sako. bare kuma wato rabanka da zaka samu duniya da lahira da tsira yana cikin alkur'ani so sai nake mamaki na al'umma duk da cewa yanayin da muka samu kanmu ne na rashin sanin muhimmanci da kimar ilimi da ya kamata a ce inda ake tafsiri al'umma baki ɗaya babu inda zai ɗauke su saboda bukatuwar mu izuwa ga wannan yanzu fa izu goma aka ɗauka a shekara nawa goma to izu sittin shekara nawa za ka ɗauka kenan eh to kaga ashe shi alkur'ani bukatuwar mu ta rayuwa ce baki ɗaya saboda saƙon shi za mu yi aiki da shi ne har izuwa ƙarshen mu muna bukatuwa izuwa ga sanin ma'anonin kuma kamar yadda na faɗi da farko cewa wanda yake halarta ya samu albarka na majalisin majalisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin mala'iku suna saukowa rahmar Allah tana sauka a wannan majalisi da ake karanta alkur'ani ana mudarasa ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة دو وانا البركة ذاك سامو تو أما أبو نبي شيني وقرم kokarin ɗaukar abin da ake karantawa kai kokarin fahimta don kai aiki da shi wanda shi ne makasudin ba kawai zuwa a samu albarkar ba a'a aiki da abin da ake karantawa ko shakka babu babu yadda za ka iya yin aiki sai in ka koma ka yi mudarasa sai in ka koma ka yi mudarasa idan a nan inda nake zaune akwai mutumin da ya halarci kashi tasa'in na wannan majalisi a wannan shekaru goma masu albarka inda zan ce to malam zan maka jarabawa cikin shekara goma na abin da aka biya za ka bani ansa za ga mutum ya fara gumi kuma Allah ya ji kan Sheikh Ibn Uthaymeen daga cikin salo da yake na karatu diyayen da ake karatu sai ya jefa tambaya ga wani to abin da muka fahimta diyayen da malami yake jefa tambaya sai ka ga yan gaba sun koma baya dan me saboda kar a jefa tambaya saboda ai matsalar shine akwai kokari ga wasu bayan Allah da Allah yake ba su dacewa da taufiki na zuwa makaranta to amma tambayar ita ce yaya batun sakon yana zama yadda ya kamata a'a ana mantawa wannan yana cikin takaici da nake dangane da yan uwa da suke halartar majalisai na karatu ba iya na tafsiri ba da gowa karatu duka cewa ya kamata a ce muna kokarin bita yanzu alhamdulillah gashi nan ana kiyaye mana ana rikodin a social media a abin nan mp3 ga karatun yana nan a zaune to amma abin takaici yanzu da zaka je shagon wani gashi nan a gabana a kasuwa ba za ka je yana jin tafsirin ko yana jin wani karatu da yake halarta ba a'a sai dai ishagala da wani abin to ya kamata a ce muna tare da karatun dindindin saboda ai karatu ne na aiki bukatuwar mu zuwa gare shi bukatuwa ce na abinci da zamu sha da ruwan da zamu sha zamu abincin da zamu ci da ruwan da zamu sha da iskar da zamu shaka yadda ba za mu iya haƙura da ita ba haka ba za mu iya haƙura da karatu ba duk motsin ka so ake kai aiki da abin da kake ainihin ake karantar da kai kenan akwai ƙalubale wal qur'anu hujjatul laka aw alayka ko ya zanto hujja ce gare ka an karanta an yi bayani gwargwado ka ɗauka ka yi aiki ka samu tsira ko ya zama hujja a kanka an karanta amma ba ka yi mai ba ka yi watsi da abin da aka karanta ka ce ka manta ko kuma ka ƙi kai aiki da abin da ake karantar da kai da wato gangan ibnul qayyim Allah ya masa Rahma yana cewa wal maqsudu shi alqur'ani shi alqur'ani fahimtar sa Allah yayi baiwa ga mutane mataki mataki kamar yadda ya zo malami sun yi bayani game da cewa tafsirin alkur'ani baiwa ce daga Allah Allah yana ba wa wasu ilimin tafsiri ya zama ya nemi su fatahi ko da na bayanin ne kadai bare kuma ba iya bayanin ba na harshe a'a hatta fahimtar ma'anoni din Allah yakan yi baiwa ga wasu mutane ta yadda zai ba su wannan fahimta din ya zamo Allah ya nemi su fatahi wato in sun yi bayani sai kaga mutane suna gaggawar fahimta cikin sauƙi wannan baiwa ce daga Allah kuma falala ce Allah yake ba da ita ga wanda iso cikin bayinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari daga Abi Juhaifa wanda yake cewa na ce da Aliyu na Abi Talib Allah ya kara masa yadda hal indakum shay min alwahyi illa ma fi kitabillah shin kuna da wani abu na wahayi ko alul baiti banda abin da yake littafin Allah qala la wallazi falaka alhabbata wa bara'a annasama yace a'a sai na ali ya rantse yace wallahi ba mu da wani abu ina rantsuwa da ubangijin da ya tsaga wato alhabba kwaya ya fitar da tsiro a cikinta ya kage halittar dukkan halittu bara an nasama yace ma a'lamuhu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an yace a'a babu wani wahayi sai wannan alqur'ani sai dai akwai fahimta da Allah yake ba wasu bayinsa a cikin alkur'ani kaga kenan ka fahimci ma'anonin alkur'ani bai wace daga Allah ka halarci inda za a yi maka bayani dalla-dalla ka fahimci saƙon shi kanshi alheri ne ba kaɗan ba alheri ne ba kaɗan ba shi ne ibn al-qayyim ke cewa wal maqsudu fi في النصوص وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر mutane Allah yana ba su fahimta a cikin tafsiri shi yasa karka gajiya duk inda ake karatun alkur'ani da tafsiri ka je ka samu karuwa za ka samu fahimta saboda kana da bukatar wannan fahimta domin ka yi aiki da ita sannan kuma banda alherin da yake cikin wannan da Allah zai baka idan kana aiki da abinda Allah ta'ala ya wajabta maka Allah zai maka albarka a cikin rayuwarka baki daya shine aka rawaito daga ibn jarir al tabari yana cewa inni inni u'jibu mimman qara al-qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yatalazzadu bi qira'atihi yace ina mamaki inji ibn jarir yadda mutum zai iya karanta alkur'ani amma baya fahimtar ma'anar yace ta yaya zai ji dadi da kuma wato dandanan alkur'ani duk musulmi yana buƙatar ainihin wato ya ya ɗanɗani zaƙin da yake cin Alƙur'ani ya kuma fahimci ma'anoni sannan al'ummar baki ɗaya tana da buƙatar tafsirin Alƙur'ani. saboda ai maganar da muka faɗa ɗazu na cewa saƙo ne ga al'umma baki ɗaya saƙo ne ga al'umma baki ɗaya ba ga mutum ɗaya ba kenan saƙon nan da wannan karatu da ake mana ba mu kaɗai ya kamata mu keɓanta da shi ba ya kamata mu isar da shi ga wanda zai amfana wannan yana cikin salo na da'awa Ka ji wannan karatu ya ƙayatar da kai ka fahimta ka amfana sai kuma ka isarwa wanda bai kai gare shi ba balle wa anni walau aya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana. ana min al daga cikin aikin ka shine ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya saukan masa na wahayi ka isar ga wanda shi ma zai amfana musamman wanda yake mafi kusa da kai kalubale ga waɗanda suke zuwa karatu wallahi ba zan yi kafara a wannan rantsuwar ba akwai mutumin da shi yana da shauki yana da sha'awar ya zo wajen karatun nan amma wallahi baya tuna iyalinsa a gida in ya koma gida kawai ko labarin ba zai bata ba bare kuma ya ce to ga karatun nan ke ma ki saurara don mu yi tarayya wajen wannan alkhairi wallahi akwai waɗanda in sun koma gida shi ke nan magana ta ƙare daga nan a'a amfanar da kai ka isar ga wanda yake mafi kusanci wanda ka fi so iyayenka iyalinka yan uwanka kowa ya zamo kana isar musu da wannan sako na alkhairi su ma su fa'idanta yanzu abubuwa ne masu sauƙi an yi rikodin yanzu kana komawa gida za ka iya downloading a mp3 sannan kuma ka tura wa duk abokan arziki ka tura a duk group da ake tarayya don wannan shine abin da ya kamata a ce muna yi don sakon ya kai inda ba ma zaton zai kai saboda haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata a faɗa to amma saboda ƙarancin lokaci addu'a zan yi da fatan alkhairi ga ɗan uwa wanda ah, ya ba da lokacinsa wajen wannan tsawon lokaci jajircewa da haƙuri da nazari da wato gaggawar duk da cewa ga hanya da take a zo dai a yi karatun kuna ganin yadda ake ta ƙoƙari wajen isowa wannan ba ƙaramin alheri ba ne fatan mu Allah ya saka masa alheri ya ƙara lafiya da tsawon kwana da basira da fasaha Allah ta'ala ya wato faranta mana rai da tsawon rayuwa na wayannan matasa namu masu da'awa domin su ne jari na wannan al'umma kuma mune wa Allah godiya da ya mana ni'ima musamman mu dai a wannan gari na mai albarka na Kano da waɗanda suke ba da lokaci wajen da'awa da isar da sako ga mutane babu gajiyawa tsawon lokaci Allah ta'ala ya ba su juriya da haƙuri kuma ya saka musu ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya ba su lafiya da kariya Allah ta'ala ya ƙara musu tsawon rai da albarka a rayuwarsu ah, ya kamata al'umma ya zama muna godiya domin من Allah sallallahu alaihi الله عليه man sana من ma'rufan fakafi. duk wanda ya muku alheri ku saka masa dukkan abin دي ya kamata na alkhairi ya kamata mu yi godiya ga waɗannan bayan Allah da suke wannan hidima duk abin da ya kamata na godiya iya abin da zamu iya wadda ba za mu iya musu godiya ba sai dai mu ce Allah ya musu saka masa alkhairi kamar yadda wani hadisi ya faɗa manzo Allah ce duk wanda ya maka ma'rufi kai mai kai. mafi karancin abin da zaka ce da shi ka ce jazakallahu khairan mai musu addu'a ta alkhairi mai musu watan alkhairi sannan duk abin da ya kamata na gudunmawa domin ganin ci gaban karatu mu ba da irin waɗannan gudunmawa yanzu muke magana da wani ɗan uwa na ɗabi'a tamu ta cewa idan shi wannan harka ta da'awa harka ce ta al'umma shi zai yi karatu wani zai zo ya yi rikodin wani zai isar wani kowa da gudunmawar da zai bayar yana da kyau mu haɗa kai baki ɗaya ya zama kowa ya ba da irin gudunmawar da zai iya domin ganin da'awar ta ci gaba alherin ya yaɗu ya kai ko mu ba wa wannan da'awa kariya da duk abin da za mu iya domin wannan shi ne alherin rayuwarmu ranar da aka ce babu wannan da'awa to kuma duniyar ba ta da amfani ranar da aka ce ba za a yi karatu ba an daina karatu to kuma duniya ta kare kenan so wannan alheri ne da ya kamata mu san alheri ne mu san alheri ne mu wa Allah godiya sannan mu duk tallafa da za mu yi alherin ya dore mu tallafa mu ga cewa mun tsaya tsayin daka mun bada dukkan gudunmawa da za mu bayar domin ganin wannan alheri ya ɗore Allah ya saka muku da alheri baki ɗaya Allah ta'ala ya ba mu dama kuma a sake ɗorawa a ci gaba iya rayuwarmu mu ya zama wannan alheri muna tare da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah mala Allah Allah ya saka da alkhairi malam da waɗannan kalmomi na ƙarfafa gwiwa Allah madaukakin sarki ya sami tarayya a cikin lada a gurguje akwai ɗan uwa Ishaq malam Isahak barista Isahak adam Isahak limamin masallacin rijiyar zaki za ku ga ya zo ya ɗanyi mun kuskus yana da uzuri ya fita da haka shi ya ce a gabatar da sallamarsa zuwa gare ku yana mana fatan alheri baki ɗaya a gurguje wanda zan kirawo yanzu wanda zan kirawo yanzu shine ɗan uwa malam na Sidi Ibrahim baban awa wanda shi ma ɗaya ne daga cikin abokan gwagwarmaya a wannan gari mai albarka da haka shi ma zai zo ya albarkace mu da kalmomi ɗaya bayan ɗaya wanda ba za su wuce minti uku ba insha Allah. لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe wanda cikin ƙaddarawarsa da ganin damarsa da hikimar gudanar da al'amuransa ya so ya yarje mana mu haɗu da juna a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ihya sunna saboda wannan munasaba mai alkhairi ganin wannan lokaci na farin ciki na fatamar tafsirin alkur'ani na izifi goman ƙarshen alkur'ani daga suratul ahqaf zuwa suratun nas ko shaka babu wannan ba karamar ni'ima ce ba wanda Allah subhanahu Ta'ala ya yi mana ya fifita yinta a kan ɗan'uwanmu amininmu malaminmu shek lawan abubakar sha'ib malam magajin malam malam daktor ali yunus ya ja hankalinmu a kan muhimmancin irin wannan zama musamman zama na tafsirin alkur'ani mai girma wanda shine mafi ƙololuwar ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a ban ƙasa a cikinsa ne Allah ya bayanin kowane irin abu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratu bani isra'il wala qad sarrafna للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا أوتا آية كما الله تعالى أدي ونن سورة يتي قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا ودنن آيوي أدنقلي saƙon da suke bayarwa shine faɗin ilimin da ke cikin alƙur'ani da irin hikimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin alkur'ani idan muka kula littafin alkur'ani da abin da ya buɗe da shi da shi ya rufe alkur'ani ya buɗe da kambama ubangiji mai girma ɗaukaka da ambatan sunayensa maɗaukaka da kuma jinjina gare shi cikin ayyukansa ga garbadau da ishara zuwa ga tsarkin zuciya da tawassuli a lokacin da za ka roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka kai tawassuli da sunayensa da sufofinsa kafin addu'a wannan shi ne saƙon da ayoyin suratul fatiha suka buɗe da shi Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan sana'a ne lillahi azza wa jal ar-rahmanir rahim wannan ambatan sunayensa ne maliki yaumidin ko maliki yaumiddin a wata kira'a wannan jinjina ne akan aikinsa gagara ba dau iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wannan itirafi ne akan aikin bawa sannan sai addu'a ta biyo baya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wana addu'a ce da ta kunshi abubuwa guda uku abu na farko samun shiriya daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka shiriya ta gamo da gatar da ɗora bayawa a kan tsari wanda yake miƙaƙƙen tsari ta farki na Allah miƙaƙƙe sana abu na biyu neman tsari daga tafarkin da ya kauce wannan tafarki na shirya da kuma bayani akan wasu mutane waɗanda suka kauce wa tafarkin shirya ɗin waɗanda suna da sharri sharri a cikin addini da sharri a cikin mu'amala cikin suratul fatiha Allah ya yi ishara zuwa ga neman tsari da sharrin su a cikin addini ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ya yi fushi da yahudu da nasara wannan aya da ya ishara saboda kaucewar su gabarin addini to haka idan muka je ƙarshen alkur'ani din a waɗannan surori guda uku da shehin malami garan-garan kafu gani sheik malallawan abubakar hafizahullahu wa ra'ahu wa sabbata qadamahu ya karanta za mu ga kamar abinda saƙon da suratul fatiha ta bayar shine saƙon da waɗannan surori guda uku suka bayar suratul ikhlas wanda da ita malam ya fara za ku ga jinjina ce ga Allah subhanahu wa ta'ala tsarkin zuciya ne ga tauhidi gare mu mu bayan Allah subhanahu wa ta'ala da gyara mana aqidar mu idan badinin mu da zuciyar mu ya gyaru ya yayi kyau to sai kuma addu'ar mu ta karbu shi yasa zamu ga Allah ta'ala gaba ɗaya surar jinjina ce gare shi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan mutum ya samu kintsatsiyar aqida irin wannan to anan ne zai iya rayuwarsa rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta miƙewar ƙafa a nan ne ma zai rayuwa ta gaba gaɗi ba mai iya taɓa shi ɗin don yana da kyakkyawar aƙida amma wanda ku ba shi da wannan to ba zai iya wannan rayuwar ba in ma ya faɗa ƙarya yake yi ba je ko ina ba ga shi an ɗaure shi ɗaurin talala kuma ɗaurin Allah ya fi wannan ɗauri to shi sa za mu ga waɗannan surori guda biyu da suka biyo baya Allah ta'ala kuma sai ishara zuwa ga addu'a neman tsari daga sharrin mutane da aljanu ta fuskar mu'amalarsu da ayyukansu da kaidinsu da tsafe-tsafensu da su da kuma kulle su wannan shine saƙon da al almuta'awwizatan suratul falaqi da suratul nasi suka ba mu qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharri an-nafathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idza hasada qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas to a dunkule wannan sai nuna mana alkur'ani ya bude da girmama Allah ya kuma rufe da sakon girmama Ubangiji mai girma ɗaukaka sannan kuma ya buɗe da saƙon addu'a ya rufe da saƙon addu'a don a nuna maka cewa bawa baya iya keɓance kansa a cikin al'amura dole yana buƙatuwa yi zuwa ga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci shi sa za mu ga yana daga cikin falalar waɗannan surori annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a bayan kowace sallah guda biyar ta yi ne a sallar asubahi da kuma sallar la'asar yana maimaita su sau uku uku kul huwallahu uku falaki uku nasi uku ragowar sauloli kuma yana karanta su sau ɗaya ɗai malam ya mana ishara wajen kwanciya bacci a nan sulali salama yana karanta su haka zukaru sabahi wal masa zikirai na safa da yamma da ake yi bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana annabi sallallahu alaihi wasallama, yana karanta su domin su zame wa dan adam kariya da hirzi muna roƙon ubangiji ta'ala da sunayen sa kyawawa da ayyukan sa garba don allah ka saka wannan malami namu da alkhairi shugabanni da suke jagorantar wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka kashe dukiyarsu suka raya addini suka gina musulunci suka ya da sunnar annabi sallallahu alaihi a wannan unguwa mai albarka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya yaukaka arzikin su ubangiji ta'ala ya ninnin ka mana irin su a cikin al'umma Allah ya kare su daga dukkanin sharri ya kular musu da zira'su Allah ya cika musu kyakkyawan fatan su na haduwa da ubangiji ta'ala lami lafiya haka ɗaliban wannan makaranta wadanda ko da yaushe ana tare da su wannan shine karo na biyu da na taba ziyartar wannan majalisi na tafsiri zuwan farko da ne ana cikin tafsir suratu muhammad tsakankanin shekarar 2013 zuwa 2014 kwarai a satin malam yana ta kokari zai tafi digiri ɗinsa na biyu a sudan mun dawo daga tafiya da shi muka zo muka yi tafsirin don a wajen dawano na tuna muka yi sallar magariba muka zarto nan muka zo aka yi tafsirin ya yi sallama da mutane ya tafi ƙasar sudan a wannan lokacin digirinsa na biyu daga nan allah bai kara kawo ni ba sai yanzu da aka zo khatimar wannan ushurul awakhir din kuma ina fata Allah ya tsawaita mana rai da mu da ku da malam gaba daya a ɗauko ta tun daga lale a ɗauko ta tun daga suratul baqara a dire har suratul nasi rayuwa ta yi albarka ta yi kyau Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa malam Daliban wannan makaranta Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji ta Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara buɗe kwakwalen mu da zukatan mu wajen fahimtar littafin sa da yin aiki da abin da muke karantawa a nan zan dakata wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله Malam Kamis Nasidi Allah ya saka da alkhairi a gurguje dai za mu kira Malam Yahaya Shehu mai mota shi ma ɗaya daga cikin abokai kuma limamai na Juma'a na wannan masallaci mai albarka a na wannan gari namu mai albarka dan shi ma ya albarkace mu kafin mu kirawo mai gayya mai aiki uban mu baki ɗaya limamin wannan masallaci wanda shine asalin mu'assis na wannan majalisi wanda na ji kunya kwarai da gaske da ban taka da kafata na je na gayyato shi ba to amma da yake abin mun so mu yi shi ne wai yar daka a mu yi kurmusu to kuma sai Allah madaukin sarki bai kaddara ni kurmusu din ba babanmu limamin wannan masallaci mai albarka Sheikh Lawan Abubakar amma na gasken ba fotokofin ba insha Allah malam shi zai zo na ƙarshe mana addu'a ya sa mana albarka kuma na tabbatar da cewa yana cikin farin ciki da wannan aikin alkhairi da Allah ya sa ya assasa a wannan unguwa mai albarka kuma yake ganin gudanarsa Allah ya ƙara wa rayuwa albarka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wannan irin kokari da yi cikin waɗannan shekaru wanda za mu kira su shekaru masu albarka allah maɗaukakin sarki shi ne ya san iyakacin wanda suka amfana da wannan karatu da ake gabatarwa na tafsirin alkur'ani musamman kuma an karanta inda ya dace a karanta wato turorin ƙasa wanda muka fi mu'amala da su a guraren sallah da kuma cewa kowa yakan yi su kafin ya gudu daga makaranta allo akalla za ka samu cewa dai an iya su to sanin ma'anarsu yana da matukar a mahimmanci allah ya saka wa malam da alkhairi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbai game da alkur'ani akan abubuwa guda biyu idan muka dubi asar ɗin da yake cikin musulun na imamu ahmad da kuma musannad na ibn abi shaiba wanda shekul islam ibn taymiya ya kawo a cikin muqaddimatu tafsir daga abu abdurrahman sulami wanda abu abdurrahman sulami yana daga cikin manyan malaman tafsiri waɗanda suke tabi'ai kufi ne shekara hamsin ya yi a babban masallacin kufa yana karantar da alƙur'ani majalisunsa na alƙur'ani hassan da hussein jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka halarci majalisunsa wannan daraja ce gare shi tare da cewa su sahabbai ne kuma isnadin Ira’a ta asimul kufi tana bi ne ta kan abu abdurrahman sulaimi kai ka san cewa dai wannan ba ƙaramin masanin alƙur'ani ba kuma sai ka ji malamansa a fagen tafsirin alƙur'ani ya karanci alkur'ani a gurin usman bin affan da aliyu bin abi talib da zaid bin sabit da abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin abbas to a cikin sahabbai wa za ka ɗauko sama da waɗannan a fagen alkur'ani to abu abdurrahman sulami yake cewa haddasa nan Kano حدثنا الذين alkur'ani ka usman bin affan wa abdullahi bin mas'ud wa gairihima annahum iza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wa sallama ashara ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal fata'allamna al-qur'ana wal ilmi wal amal jami'an yace waɗanda suke karantar da mu alƙur'ani kamar irin su Usman bin Affan su Abdullahi bin Mas'ud da wasu su ma daga cikin sahabbai sun karantar da mu cewa suna karanta ayoyi goma ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun karanta goma nan ba za a ƙara goma na gaba ba har sai sun karanci mai ayoyi goma nan suka kunsa daga ilimin tafsiri sannan kuma mai ayoyi goma nan suka kunsa na daga aiki su aikata sannan za a ƙara wata goma suka ce su sun koyi alkur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin tafsirinsa da aiki da shi a lokaci guda shi yasa za mu ga cewa sahabbai ana ba da labarin yadda suke karatun alkur'ani za ga ya saba wa da yadda mu muka yi karatun alkur'ani a yanzu za ka ga an ce sura ɗaya sahabi ya ɗau shekaru gurin haddace ta kamar misali kamar yadda imam malik ya kawo a cikin muwatsa malik abdullahi bin umar sai da ya shekara takwas sannan ya haddace suratul baqara shekara takwas suratul baqara da a yanzu cikin wata ɗaya akan haddace ta ko kuma ƙasa da haka amma abdullahi bin umar yana daga cikin hufaz mahaddata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana cikin mutum shida da suka fi kowa yawan hadisi daga cikin sahabbai wannan yana gwada kaifin haddasa da ƙarfin haddasa amma sai da ya shekara takwas sannan ya haddace suratul baqara domin ba irin karatu na irin karatun ka yake yi ba yana yin karatu ne da sanin tafsiri da kuma aiki a lokaci guda kamar yadda abu abdurrahman sulami ya gaya mana haka sahabbai suka gaya musu suka yi karatun qur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan muka kalli wannan asar ya karantar da mu abubuwa biyu manzon Allah ya gina sahabbai akan sanin alƙur'ani da tafsirinsa abu na biyu ya gina su akan yin aiki da abin da suka sani na daga ma'anonin tafsirin to shi yasa sai ku abin ya tafi a haka sahabbai sun ba wa ilimin tafsiri matukar mahimmanci ya zo a cikin sahih musulun da sahi na ibn hibban abdullahi bin abbas yake cewa shekara biyai yana son ya tambayi saidina Umar game da suwaye matan nan da Allah maɗaukakin sarki yake magana cewa wa in zahara alaihi fa inna Allahu wa maulahu wa jibrilu wa salihul su suwane ne matan nan guda biyu kun ga a fagen ilimin tafsiri sanin mubahamat sunayen wanda Allah ya ɓoye a cikin alkur'ani ba shi da wani mahimmanci mai yawa a cikin fagen ilimin tafsiri kamar yadda hafiz ibn kafir ya faɗa muqaddimatul tafsir nasa amma shekara biyu yayi yana bi yana kokarin ya tambayi na Umar kwarjinin na Umar ya hana shi domin na Umar yana da kwarjinin da hatta sahabbai tsoron magana suke yi a gabansa tsoron sa suke ji Allah ya yi masa wannan kwarjinin dan an ce shedan ya gudu baya hada hanya da na Umar ba abun mamaki bane mai imani ma wanda dan aljanna ne yana tsoron ya haɗa hanya da shi ballantana shi ɗan da haka wannan kwarjini ne Allah maɗaukakin sarki ya masa ya ce amma bai haƙura ba cikin shekara biyun nan har sai da ya lallaɓa da ya samu suna kan halin tafiya da sayin umar ya ga sayin umar yana cikin farin ciki da fara'a da nishaɗi sannan ya tambaye shi suwa ne sannan ya gaya masa nana aisha ce da nana hafsa ku duba shekara biyu bai haƙura ba in ku muka dawo ɗabaƙa ta tabi'ai ƙurtsabi ya kawo a cikin muƙaddimar tafsir ɗinsa cewa ikirma bin abdullahi barbari ɗalibin abdullahi bin abbas kuma maula na abdullahi bin abbas yake cewa sai da ya shekara goma sha hudu yana bin gurin malamai yana so ya san wai menene sunan wanda Allah ya ce wa mai ya kharuji min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yadrikul maut wa qad waqa ajruhu ala Allah wane ne wannan allazi kharaja min baitihi muhajiran ila Allah din yace sai da shekara goma sha hudu sannan ya samu sunansa al-is bin zamra ko az-zamra bin is wanda wani mutum ne lokacin da manzon Allah ya hijira sai ya kira 'ya'yansa tare da cewa lokacin ba su yi imani ba ya ce to na haramta muku gado na matuƙar ba ku ɗauke ni kun yi hijira da ni ba ku kai ni ku dawo suka ɗauke shi a kan karan gado sun fita da shi daga garin makka sun je wani guri da ake kira im sai Allah ya ɗauke ransa ya rasu kamar yadda ƙurɗabi ya kawo a ƙarƙashin wannan aya to abin dubawa shekara goma sha hudu yana yawo yana so ya san wani mutum da Allah ya zama na bai bayyana sunansa a cikin ƙur'ani da yake so ya san sunansa ina ga abin da yake sama da haka na daga tafsiri ƙurtsabi dai a cikin muƙaddimata tafsir nasa ya kawo magana amir sha'abi sha'abi yake cewa masruk bin al-ajda wanda ɗalibi ne na nana aisha ya tashi tun daga madina ya tafi basara domin ya je ya karanto tafsirin aya ɗaya tal tafsirin aya ɗaya tal ya je ya haɗu da wani malami ya karantar da shi da tafsirin wannan ayar tun daga madina har basara iraq yana zuwa sai aka ce ai shi ma malamin ya yi tafiya zuwa sham ko zama bai yi a basara ba ya ninka ya tafi sham sai da ya je ya haɗu da shi ya san tafsirin aya ɗaya ɗin ku duba yadda suke bawa tafsirin alkur'ani matukar mahimmanci Ɓangare na biyu aiki da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbai akan aiki da alkur'ani ya gina su ta hanyar shi ya aikata sun gani domin an tambayi na Aisha game da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ne kana khuluquhu alqur'an ta ce ɗabi'unsa ƙur'ani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata alƙur'ani ne a aikace to sai sahabbai suka gina akan wannan tarbiyya ba sa tsallake aya alƙur'ani ba sa tsallake ƙur'ani lokacin da aka yi wa nana Aisha kage cikin waɗanda suka yi ringa yaɗa wannan mummunan magana gare ta akwai wanda yake ɗan uwa ne na sayyidina abubakar kazin ɗin sayyidina abubakar mai mista. kuma dukkanin darurar rayuwarsa sai na abubakar ne ya ɗauki shi ne abincinsa shi ne abin shansa shi ne suturarsa shi ne larurarsa ta rayuwa amma wannan bai hana nista ya shiga cikin masu yada wannan ƙage ga 'yar ɗan uwansa shi ne abubakar idan wanda yake nesa da kai yayi ma yakan zama da sauƙi sama da wanda yake kusa da kai ya cutar da kai wannan abu ya ɓata wa sai na abubakar rai har sai da ya rantsuwa da Allah cewa duk tallafin da yake mista ya janye ya janye ya daina masa take Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya a kai wala ya asali ulil fadli minkum wasa'a an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم yace kada waɗanda Allah ya ba wa yalwar arziki da falalarsa su yi rantsuwa su ce ba za su ba wa waɗanda suke ‘yan uwansu makusanta na jini miskinai wanda suka yi hijira don kare addinin Allah ba su yi abuwa in ma ɓata musu suka yi su yi abuwa su yafe mana su ba sa son Allah ya musu gafara ya musu abuwa sai na abubakar ya ce ba abin da nake so sama da gafara da afuwa Allah dukkanin abin da nake man na ciyarwa da kyautatawa na dawo mar da ita bai tsallake wannan aya ba ku duba cikin sayar bukari da musulun kun san hadisin sai na abubakar wanda uyaina a sai na umar uyaina bin hisnin ya zo gurin hurri bin ya ce ya hurri bin qais na ga kana da alfarma gurin wannan shugaba a lokacin sai na umar yana amirul na yana halifanci ya ce ina so kai min hanya in gan shi ya ce babu laifi ya sanar da sayyidina umar sayyidina umar ya ce a kawo shi mana aka kawo yana bin hisinin yana zuwa sai nuna hali na ƙauyawa hali na rashin tarbiyya a wannan lokaci ya kalli sai na umar ya ce hi ya bin al-khattab kai ya dan khattabi bai ce ya amir al-muminina ba ba girmamawa ce wallahi ma tutsi na wallahi ba ka ba mu kyauta wala tahkum fina bil adl kuma ba kai mana hukunci da adalci ku duba gabas da yamma kudu da arewa yadda suka shezi sai na umar akan mulki na adalci amma ya kalli idan sai ya ce ba kai mana adalci ran sai na umar ya ɓaci har ya tashi da nufin ya sa a masa hukunci a ladabtar da shi saboda wannan rashin ladabi da ya masa hurri bin qais dan fada ne dan majalisa ne da sai na umar ko mahaddacin alkur'ani ne dama mahaddatan alkur'ani su ne 'yan majalisar sai na umar shi yasa aka yi majalisar da ba a yi kamata ba bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai ya aikin sa na dan majalisa ya ce ya amiral mu'minin inna allah amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallama afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin Yace Allah ya umarci annabinsa cewa ka yi afuwa ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka kau da kai daga jahilci wauta ta jahilai yace wannan ku yana cikin jahilan da aka ce a kau da kai yace wallahi ma jawaza ha umar hina talaha lokacin da ya karanta wa sai na umar wannan aya yace wallahi sai na Umar bai tsallake ta ba sai wa sai na Umar wata shaida ta alheri yace wa kana kafan inda kitabillahi ta'ala mutum ne mai tsayawa tsayin daka akan bin littafin Allah in dai an tunatar da shi alkur'ani baya tsallakewa misali na ƙarshe da zan ba rufe mana da shi shine zamanin tabi'ai akwai aliyu bin al jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam aliyu zainul abidin kamar yadda yake cikin tarih dimashq na ibn asakir a dimashqi cewa wata rana ya aiki kuyangarsa ta ɗebo masa ruwa domin ya yi alwala baiwa Allah na tahowa da ruwa sai take kalle-kalle ba ta san ta zo gabansa ba sai ji sai ta ci tintiɓe da shi kawai sai ta sakan mabuta aka ruwan nan ya jiƙe tufafinsa ga baki ɗaya sannan ta ji masa rauni a goshinsa ali zainul abidina ya ɗago ransa a ɓace tana kallonsa ta san cewa ta tsokano kima, sai ya ladabtar da ita tana tunanin menene mafita sai ta tunanin ta koma wa littafin Allah sai ta ce ya maulaya Allah maɗaukakin sarki ya ce wal kazimi lal gais da masu haɗiye fushi yana jin wannan sai ya ce kad ka zamtu gaizi na haɗe fushi na tana jin da ita ce wal afina anin nas dan kan nan gaba kuma ya mata hukuncin sai ta ce wal afina anin nas da masu yi wa mutane afuwa sai ya ce ki je na yi miki afuwa Allah ya mana afuwa ni da ke wannan sai ya faranta mata sai ta ƙara shi ayat ta ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata sai yake ki je na yanta ki na kyautata ku duba yadda suka rayu da littafin Allah yadda suke rayuwa da littafin Allah ba a tsallakewa don haka ka koma ka karanci waɗannan surori da aka yi izu goma nan ka ɗauko shi gashi nan odiyansa ka ringa bi ɗaya bayan ɗaya kana jin ya aka fassara me kuma za ka karanta na daga aiki wallahi za ka yi mamakin yadda rayuwarka za ta canja domin ba rayuwar da ta fi daɗi sama da rayuwa da alƙur'ani Allah ka samu rayu da alƙur'ani wassalamu alaikum ana Allah ya saka da alkhairi idan muka bar malaman na haka za su yi ta zuwa suna ta kuma ina ta kallon kibiyar agogo tana ta nuna mana lokaci yana ja to Allah ya saka musu da alkhairi a yanzu za mu kirawo mai masaukin baki mai gayya mai aiki kuma Allah cikin hikimarsa ga masallacin ga baki daya a kawwame ga babban liman ga kuma ciyaman na kwamiti waɗannan dukkaninsu da hidimarsu da gudunmawarsu wannan abu ya gudana kuma sauran abubuwa na alkhairi na wannan masallaci suke ci gaba ya gudana fatan Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi baki ɗaya da aka ba tare da bata lokaci ba zan kirawo babban limamin wannan masallaci Sheikh Lawan Abubakar Allah ya kara masa albarka a rayuwa Dan ya yi mana nasiha ta ƙarshe kuma ya rufe mana taro a sallami kowa da kowa ala malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم to ما لن يأتي لن يأتي wani abu kuma ya addu'a to ba abin da zan ce da farko dai sai wa ina iya tunawa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki kungiyar jama'atu izalatul bid'a qamatu sunna ta kyankyashe mana wato matasa masu karatu masu ilimi mai amfani mai kuma amfanar da jama'a wani lokaci na kan tuno yadda aka taso kawai mai ake babu karatu, sai dai kawai wani abu dai na niyyar cewa Allah kawo waɗanda za su tabbatar su yi karatu don mu ba karatu buge-buge aka yi sai eh, to Allah da ikonsa Allah ya ga kyakkyawar niyyar malamai da suka gabata an yi ta ƙoƙari kamar yadda duk kuka ji labari wasu suka gani ba inda zaka je ka ga sabu taron mutane irin wannan a ce wa'azi ake na addinin musulunci na ahlus sunna a wancan lokaci in an taru mutane 20 ko 30 dutse za mu ringa je ana jifa to alhamdulillah na kan ji daɗi kwarai da irin waɗannan matasan malamai gwaraza waɗanda suke da niyya ta kwarai suna karantarwa dare da rana ba abin da za mu sami musu addu'a Allah saka musu kai kuma Allah ya yawaita mana irinsu a wannan gari na mai albarka irinsu malallawan da sauran abokansa matasa da yayye da kanne ba za su lissafi ba a yanzu masu karantar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kawai abinda na fi ƙauna da kuma san ga yayi yanzu ga shi an yi tafsiri na izu goma zuwa yau allah sa an sauke kullum ina tare da tafsirin nan duk da bana shiga cikin masallaci ina waje ina sauraro to abinda malam ya faɗa cewa almuhim bayan an ji karatun to aiki aiki da karatun nan malam banda tafsiri yake mana anan nakan ji karatuttukansa a masallatai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da wuraren da yake karantarwa a radiyo baya wuce ni nakan saurara kullum to amma muhimmin al'amari za ka ga al'ummanmu karatun nan ana ta jinsa ana ji amma sai ka nemi yaya aikin yake wani ita ce musibar da muke ciki za ka tarar wato wanda ya shi alu sunna ne a kasuwa ba shi da bambanci da yan bida a wajen aiki ba shi da bambanci da yan bida ba wani bambanci kawai ana rayuwa ne kawai wato harama gaza ba wani alu sunna sai ka zo masallaci gaskiya ba ita ce manufar sunna yadda ake ake karantar da mu nan kamata ya a ce kuma mutum ya ɗabbaka aikin karatun da ya ji ya fara daga gidansa wajen iyalinsa sannan ya fito kasuwarsa ko harkokinsa na sana'o'insa ya nuna cewa ya ji karatu da aka yi ba a zo a ji karatu malam ya fi Allah ya ce kaza manzon Allah salasa ya ce kaza ai kabara kenan kuma a tashi a tafi gaskiya babban al'amari ne mu yin aiki da abin da muke ji malamai suna karantarwa wani shine muhimmi kuma shine ma makasudin karatu yi karatu a aiki da karatu wanda ya tunkare ka yace a a to kuma sai Allah ya taimake ka a kansa. amma a yi karatu a bak karatu a wajen ba dabara ba ce so muke yi mu ga sunna a ko'ina. a mahauta a kasuwa a yan tumatir, a yan tattasai a yan komai inda an ce wani alu suna ne to a gani a aikace a kasuwarsa ko a wurin harkokinsa makanike ne a ga cewa baya cutar kowa dan kasuwa ne a ga cewa ba zai yi karya ba zai rantsuwa a bisa karya ba ba zai yi kokare ya kare ya boye kaya don an abuwa su yanzu ga azumi yana kullowa da azumi na tohowa insha Allah Allah nuna mana ba dan nazi gwamnati ta tashi ana ta kokarin wato a hana abin da musulmi suke a kasuwa abin yana da abin kunya kwarai da gaske ana sallah mutum yana sallah biyar azumi ya zo ya ɗauka ya tafi aikin hajji da umra ya dawo amma a kasuwa ko arni ba zai abin da yake yi ba shi ne mu. kuma babban matsalar ce wallahi ya kamata yan wa musulmi abinda karanta wani da aka yi mana ta zama tana da amfani gare ni a aikace dalilin fa karatun kenan a ji a yi aiki shi kenan innal ladzina amanu wa amilu salihat sannan kanar lahum jannatul firdausi nuzula wannan shine fa ka'idar mutakar ba a yi wannan ba to sai ka gama na fi jin kunya Allah ke shi mu muna roƙon Allah subhanahu wa malam malamai karantar da mu wannan izifi guda goma kamar da maliki cewa mutum ya je ta jijiyawa, ya yi bi ya yi bi ya yi bi kuma ya samu ya aiki Abin da ake bukata kenan Allah kama masa kai. kuma irin su malam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yawaita mana irinsu a matasa masu karatu ni na kan ji daɗi ƙwarai da gaske kusan na fi kowa jin daɗin ga matasan nan namu suna karatu suna karantarwa kuma a wurare daban-daban a hau mumbari a yi wa'azi a hau a je makaranta a yi ko'ina wa'azi ana ka ake bukata saboda ka kowa ya yi ƙoƙarin ganin irin su malam ka kai ɗanka makaranta don ma muna da wata matsala babba mutum sunna ne yake cewa shi amma za ga ɗansa ba ruwansa da addini matarsa ma ba ruwanta da addini haka ma muke fa a dukkanin mu'amalarsa za ga addini a aikata ba wannan matsala ce babba daga ina jan hankalin 'yan uwa musulmi don allah mu dage ‘ya'yayenmu mu ba su tarbiyyar addinin musulunci dan tafiya za mu yi basu eh kwarai da gaske ai yanzu iyamu duk ba sa nan mafiya yau mu iya duk sun mutu duk da ya samu shekara hamsin zuwa sittin za ka tarar ba shi da uwa ba shi da uwa sun mutu kai ma kuma za ka bari ka mutu to saboda haka yan uwa waɗannan malamai matasa Allah musu albarka kuma Allah ba mu ƴaƴaye irinsu eh ba buri kawai zan sai mun fa dauko hanyar yanzu wannan malamin kafin ya zama malami in yi muku tarihin gwagwarmar sai ku yi mamaki da yadda mahaifansa suka yi suka yi tarbiyyarsa ba aiki ne fa karami ba sha'awa za ka gane malami ga shi yana ta karatu to kai kai kokari ɗanka ya biyo ya yi irin wannan malamin to ka san yaya aka yi kusan da karatu ba za su kushe daga sama ba sai an yi kuma sai an yi aiki Allah samu dace Allah mana albasa ga baki daya waɗannan malamai namu Allah saka musu da alkhairi a waɗanda suka ƙoƙarin assasa wannan masallaci da gina shi Allah saka musu da alkhairi kuma su ma muna roƙon Allah ya ƙara mana irin su a ko'ina masu taimakawa musulmi da musulunci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan musiba take cikin kasanmu ta rashin kwanciyar hankali da tsadar rayuwa da bala'in kidnapping da dukkanin musibu iri-iri Allah ka yayi mana Allah ka mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka shugabanninmu ubangiji muna roƙonka ka yi riko da hannunsu a si mana adalci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shirye da mu da su waɗanda za su shirye Allah shirye da su waɗanda ba za su shirye ba Allah kai ka sani kai mana maganinsu masu nufin addinin musulunci da wani wato mummunan nufi Allah ubangiji Allah ka samu gabayensu Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala ka zuba albarka a wannan gari ma namu da Kano ka tabbatar mana da alkhairi yan kaso mu Allah ya masu buɗi na alkhairi Allah sa tsoron Allah a zukatansu su sassauta al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala al'umman mu gabaki daya Allah ka mana magana dukkan musibu Allah ka tabbata mana da alkhairi ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك لو الحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أذكر وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام Allah ya saka da alkhairi Allah ya gafarta mana Allah ya tsara tsawon rai mai amfani muna matuƙar farin ciki don muka ga irin waɗannan iyaye namu a gaban suna ƙarfafa mana gwiwa ƙwarai da gaske waɗanda Allah ya sani dukkanin wani ƙadami da muka kai da kuma dukkanin wata hidima da ɗaukaka da Allah ya yi wa sunna ya yi ne ta sanadiyar amfani da su ko shakka babu rayuwa ta yi alkhairi ta yi albarka mun zo mun samu sunna gyaɗa tubus-tubus a lokacin da su kuma suka same ta marar-marar

akwai sanarwoyi kamar haka sanarwa ta farko kudin da aka kewaya aka karba daga hannun mutane na taimakon arisala foundation an samu dubu hamsin da biyu da dari biyar da goma allah ya saka wa da alkhairi sannan akwai sanarwa ta lacca gagaruma dangane da maraba da ramadan wacce za a gudanar insha allahu ranar litinin mai zuwa ta sama ba ta gobe ba a masallaci na kamsu salawat na sheikh ali yunus muhammad wanda yake unguwar kuntau kusa da makarantar yazid memorial in an wuce zainab bashin bishin ne ko zainab bishin to masallacin abdullahi ibn abi zaid alkairawani insha Allah ranar litinin ba ta gobe ta sama tsakanin magriba da isha akwai yan uwa masu neman bukatu na addu'a da yawa akwai wanda aka ce dan uwansa jiya wasu sun biyo shi sun harbe shi ya mutu akwai masu jarabawa akwai wanda aka bude masa sabon shago da dai yan uwa masu bukatu da yawa da kuma mamatan da muka yi rashi da yawa kama daga makociyar wannan masallaci ta gabas da kuma mahaifin dan uwa malam aliyu da waɗanda muka sani ma da waɗanda mu sani ba da Allah ya san kowa cikin musulmi ubangiji ka biya wa dukkan mai bukata bukatarsa ubangiji dukkanin waɗanda suke cikin damuwa na al'ummar musulmi Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka ba mu yalwa a cikin rayuwar mu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mata albarka Allah ka yaye mana dukkanin wani kunci da ya addabe mu a ƙasar mu shugabanninmu Allah ka ƙara musu albarka Allah ka yi riko da hannuwansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين